الله الرحمن الرحيم باب الصلاة باب الصلاة babin da zai magana dangane da a yin sallah a mina a ranar tarwiya ranar takwas ga wata kenan gane ko wal juma'ati bi minan wa arfat sannan wannan babin zai magana dan gudutun ba wannan babin zai magana dangane da yin juma'a amina da arfat حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والضحى بمنى عبد الله بن عمر الله يقرا مسيدا كان يصلي الظهر يا كسنتي ينا سلم أزهر wal asr da sallar la'asar wal maghriba da sallar magriba, wal isha'a da sallar isha was subha da sallar asuba bi minan yana yin waɗannan salloli a mina summa yakutu idza tala'at shamsu sannan sai ya bar mina ai rana ta fito gane ko da wani lokaci yake tafiya mina ranar da wata eh? tare ga wata za a je ina ne ma eh? ka una a harfar ina za a wuce da zarar rana ta fada za a je muzdalifa ko da dare a nan za a yi sallar asuba in rana ta fito a muzdalifa ina za a tafi za a wuce mina Ina ana tafiya mini ranar goma ga wata ranar yanka ne ko in ya je mina a nan zai azahar a nan zai la'asar tun da asuba an raga an yi ta ina a muzdalifa an gane ko an raga an yi ta a muzdalifa kuna fahimta wal magriba wal isha'a da magriba da isha dukkan su zai yi su ne a mina wasu buha hatta sallar asuba ta sha ɗaya ga wata ta ran sha ɗaya ga wata duk amina zai sun mai yakubu idan tsala a shamsu to nan wajen zuwa ke mu, kun fahimta da kyau ranar tarwiya ake magana a babu salati babu salati bi minal yawmat tarwiya nawa ne ranar tarwiya ran takwas ga wata da sallar juma'a duka amina mun gane ko da kuma arfan shi ne za a yi mana gani sai aka ce abdullahi dan umar yana yin sallan azahar da la'asar da magriba da isha da asuba duka amina ranar takwas ga wata a wato ranar tara eh, takwas ga wata zai yi azahar ya la'asar ya magriba kuna fahimta ya isha to ranar tara ga wata ma zai kwana a ne ranar tara ga wata ya asuba a mina sannan sai ya baro kun san dama ana hawa arfan ne bayan rana ta yi mai ta yi zawali an gane ba mun karanta muka ji lokacin da abdullahi dan umar ya zo wajen hajjaju ba sai da rana ta mai ce da tsakar ranar nan ce jira mu watsa ruwa in ji hajjaji ko sun ma ya fito idan tsala a shamsu sai rana ta fito ran tara ga wata sai ya tafi ila arfa قال مالك والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا الأمر عند باب الساباني أو جمه أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم يرمى عرفته imam ba zai bayyana karatu a sallan azhar ba a ranar arfa fa annahu ya hatubun nasa yawma arfa kuma zai wa mutane hutuba wa anna salata yawma arfata inna ma hiya dhukrun in wafaqatil juma'at in wafaqatil juma'ata wato ko ranar juma'a ko ranar juma'a ne in dai tara ga wata ne ranar arfa tara ga watan zulhijja to ba a sallar juma'a a zara ake Allah kun gane karatun nan in aka tambaye ka a bigiyo aka ce yaushe ne juma'a ta kan faɗi sai dai a azar a wadadinta ana gari ba daji ba daji ba zai ka ce ne ranar arfa duk wanda ya je aikin hajji ko da ran juma'a ne in dai ta dace da ranar arfa juma'a ta faɗi a kan shi me zai yi azar zai yi madadin juma'a da Allah kun gani fa inna ma hiya zuhurun sallah azhar ce walakin na ha kasurat min ajalin sama sai dai azhar din ne za a yi ta raka na ita za a yi ta biyu ne sabuta tafiya ba zai gano mana hikimar da ke cikin yin haka eh, a da ke ciki aka ɗauke juma'a a kabar azhar Eh, to ai ko matafiya yana juma'a ko ba ba ne juma'a ba dai wajibi ba ne wato hikima gudun haɗuwan hudu ba ne kada hudu ba na harfa ba ko asabar ko azhar ko la'asar ko a wato ko asabar ko ko la'adi ko litini ko talata ko kowace rana ce ta zo ta haɗu da arfat to dama ana hudu ba kun gane in liman ya gama sallan azhar zai fara mai zai fara hudu ba to yanzu aka ce juma'a ce wacce zai yi ciki ga huduban juma'a ga huduban arfat kun gane da kyau to shi yasa sai aka aka ce azhar ce kawai sai ya zama hudubar zai yi ta sallar zai ta ta ne ba hudu ban juma'a ba dan kar hudu ba biyu su haɗu hudu mutum juma'a da hudu ba ta arafat to Allah kun gane karatun to kun ji qala malikun fi imamil haji Imamil haji shi ne limamin da ya limanci a arfar wanda zai hudu ba faƙa wafaqa juma'a ta yawma arfata dan in har haka din ya dace da ranar arfar aw yawman nahar ko ranar goma ga wata ranar yanka aw ba'da ayyami tashriki ko la jami'u fi shay'in min tilka al-ayyam ba zai yi juma'a ba me la jami'u? ba zai yi juma'a ba ba ba zai yi jam'i ba ba la yujammi'u ba zai yi me ba zai yi juma'a ba kawai a za a dai babu salatul muzdalifa babu sallar da ake a muzdalifa حدثني يا عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا المغرب والعشاء دقا مزدلفة يا هذا وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة ma'aikin Allah ya dawo daga arfat shine dafa'a ya dawo daga ina hatta idza kana bi shi'bi har sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama a wani wuri ana ce mai ashib shib din yana bayan muzdalifa ne kafin ka sa muzdalifa sunan wurin shib nazala fa bala fatawadda sai annabi ya tsaya a wurin sai ya fitsari sai ya alula lam yusbigil wudu'a amma bai cucu da alula ba so dai kawai yayi fa qultu law zai nace as-salatu ya rasulullah sallah za ka yi ma'aikin Allah kun gane ko daga gangarwan ma'aikin Allah daga harfa nace salla za ka yi kun fahimta ko in je usaba bin zaid fa qala as-salatu amamaka sai annabi sama ce a'a sallah na gabanka sai mun kare karasa gaba na sannan a yi ina ke ne ke nufi musdalifa an gane ko sai mun karasa musdalifa sannan a yi sallah kun fahimta da kyau a zahar da la'asar ina a magariba da me da isha ta a ina ake yin su duk a musdalifa to ya baro bayan wajen la'asar sai annabi ya baro arfat a kan hanyar shi na arfa ya je wani wuri shi'ir sai fitsari ya kama sai ya fitsari sai ya alula sai usama dan zai ce sallah za ka yi ce a ah, sallah sai mun kada sa gaba shine as-salatu mamaka fara kiba annabi ya hau abin hawan shi falan ma ja al-muzdalifa da ya je muzdalifa zala sai ya sauka fata ba'a sai ya alula fa asbaga wudu'a sai ya cuccuda alula summa salatu sai tsaye da sallah fa sallar magriba ya sallar magriba sun ma'ana ka kullu insanin ba'irahu sai kowane mutum ya kwantar da raƙuminsa fi manzilihi a masaukinsa sun ma matul isha'u fa sallaha aka yi kamar isha annabi ya sallace ta wala bai salli bai na kuma shi'an annabi bai nafila ba tsakanin maghrib da isha a muzdalifa wa haddathani an malikin an yahya ibn sa'idin an adi ibn thabit al-ansari anna abdullah ibn yazid al-khatmi حطمية أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أبو أيوب الأنصاري أي صلى تادا وأيكن الله حج بنقوانا aikin aikin haji tilo kwara da annabi ya yi shi bayan hijira shi kaɗai annabi ya yi bayan mai banda shi bai ƙara wani aiki ba na haji sunan shi mai al jami'a annabi ya hada وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا كو باب باب باب صلاة منا باب من صلى منا kun gane kala malikun fi ahli makkata ma maliku ya faɗa dangane da yan makka innakum yusalluna fi minan idza hajju hatta yan makka in za su yi aikin hajji sallar zai koma raka nawa nawa gaskiya ai su ba matafiya wani garin su aka to inda a tudun jikun ake ake aikin hajji to an nan tudun jikun lokacin aikin hajji matukar dai ka yarabi da aikin hajji sai sallar ka ta koma raka na ka saraka abi hatta yan sarifu ila makka in dai sun je mina sai sun yi me? sai saraka bi sai dai in sun dawo asalin garin su na ina na makka wa da sani ya an malikin an هشام بن هرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين صلى بركعة أولى النبي ركعة ركعة بيوني عمنا وأنا أبا بكر صلى بمنى ركعتين كاجي وأنا عمر بن الخطاب صلى بمنى ركعتين وأنا عثمان صلى بمنى ركعتين أما بعد شطر شطر إمارتي a rabin mulki shi rabin jagorancin wa ne ya rika a biyu summa ba ba'du daga baya sai ya rika cika kun gane akwai zan zantuttuka me yasa a cika wasu ce saboda yana da mata ne a ina a maka ya yi aure a maka ya sauke iyali akwai zan zantuttuka dai da yawa takaice dai wasu kuma suka ce kuskure ne daga usman kamar da abdal dan masu ya faɗa sai da aka ce kuma me yasa kake cika hadan a bayan shi ce kun gaya gane ko وحدثني عن مالك عن ابن شهاب an سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب Wato. ya zo ya tara almajiran shi a makka a dalar mas'ud yana karantar da su ce abinda usman ya yi fa ba daidai ba ne bida ce ya rika cika sallah amina alhalin annabi da abubakar da umar suna takaitawa su yi kasar ya ka kira sallah a zara amina kuma kawai abdullahi mas'ud sai ya bi usman shi ma ya yarka a hudun aka dawo karatu sai ɗalibai wasu suka ɗaga hannu suka ce akaram kalla yana tambaya kai muka gama nawa a da suka ce bid'a ce yake? kai kuma mun ga ka bi kawai a ka cika sai ce masu yi alkilafu sharrun ku kun gane ko wa da sani an malikin an ibn shahabin an sa'id ibn musayyib kaga wannan zai kuwa maka abuwa da yawa wajen gudun sabani anna umar bin khattab lamma qadima makkah kun ji Sanda yazo ina sallabi rak'atayn sun man sarrafa faƙala ya ahala makka ta ya koyan makka a cin musa latakun fa na ƙaumun safrun kun gane ko shi ka iya cewa safrun ka iya cewa musafiruna kun gane ko inna ƙaumun safrun fa na ƙaumun musafirun da ɗaya ne kun gane ko sun masalla umar bin khattab raka'atayn bi minan wa an da ko kala lakum shay'a kun gani yan makka dai an dai umar ya masu bayani amma yan mina fa sun su bayani ba wa da sani an malikin an zai dubi ne aslam an abihi an na umar ibn al-khattab sallallahu alaihi bi makka ta raka'ate yawa mutane raka biyu a makka falan man sarafa qala ya ahla makka ta atimu salatakum fa inna qawmun safrun thumma salla umar raka'atayn bi min wa lam yablughna annahu qala lakum shi'a su ila malikun an ahali ahli makka kayfa salatukum bi arfata yanzu yan makka za su rika sallah a wakka raka'a biyu ko hudu a raka'ata ne am arba wa kaifa bi amiril hajji in kana min ahli makka yanzu amirul hajji wanda zai yi ma mutane sallah limanci a biyu zai hudu ko hudu in dan makka ne A ayu salli dhukra wal asra bi arfata arba'an arba raka'atin am raka'atin dukkan bayani ake mawa wa kaifa salatu ahli ta fi Ka da duk tambaya wajen koshen nawa kenan nan wa kaifa salatu ahli makkah fi iqamatihim mutanen makka a cikin garin makka ya za su yi a kankan aikin hajjin su wa qala malikun yusalli ahli makkah bi arbata wa minan ma aqamu bi kibaraka tay da katai mutanen makka matukar dai suna arfat ko suna mina raka'a biyu za su yaqsuruna salata Kun gane hausa hatta yarji'u ila makkata qala wa amirul hajj aizan kaga an samu tambaya na biyu idza kana min ahli makkata qasara salata bi arfata kaga kasar dai. wa ayyamu minan duk kwanakin da zai amina wajen kwana uku duk me dai wa in kana ahadun sakinan bi minan in wani mutum dan mina ne muqiman biha dan mina ne nan yake da gida da iyali fa inna zalika yutimmu salata bi minan shi zai cika sallar shi kun gane ko tunda ba ko shi dan mena ne wa in kana ahadun sakinan bi arfata muqiman biha fa inna zalika yutimmu salata bi aidan babu salatin muqimi bi makkah wa minan babu mutumin da yake zaune a makka ko a mina ya zai wa ta tani yaya an malikin annabo kala mun kadima makka ta lake Ladi, zulhijja duk mutumin da ya zo garin makka a cikin watan zulhijja fa a halla bil hajji fa innahu yutimmu salat kun ga ne ko sai ya harami da aikin hajji ku zai cika sallar sha ta ya zo min makka ta liminan sai in ya bar makka ya koma mina fa yaksura wa nan saboda tafiyan da ya daga makka zuwa madina sai ya kasaro wa zalika قد qad على ala دومن domin shi ya riga yayi niyyar zaman makka me ya atma eh atma كاي me kai niyyar kai nawa man kun gane ko aksara min arba'in layalin duk wanda yayi ninya kaga fatawan maliku kenan duk garin da kaje in dai kayi ninya zama sama da na kwana ka cika sallah babu ta kabiratu ayyami tashrik babu babu takbirin ko babu takbiri ayyamin tashrik kabbar barin kwanakin shanye nama nawa ga wata goma sha daya sha biyu sha ya حدثني يا عن مالك عن يا بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج غدا يوم النهر يا تورن sha ɗaya ga wata shine algadu min yawmin nahar hinar tafa an-naharu shay'an lokacin da rana ta dan daga me shay'an din ta dan daga fa kabbara fa kabbara an-nasu bi takbirihi yace Allahu akbar mutane suka amsa ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار sannan ranar sha biyu ga wata mai ƙara fitowa bayan dagawa rana fakabbara fakabbara da nasu bi takabiri sun ba kare da tsali ta tafi zagatin shamsu amma a rana ta sha uku sai da rana ma ta zo tsakiyar sama kabbara kaga rana sha ɗaya ga wata rana ta ɗan fito kaɗan ranar sha biyu ba ta fito sai da ta fito ba kaɗan ba ta fito sosai ranar sha uku ba sai da ke zawali a gane ku fa kabbara za su bi takbiru hatta ya hatta ya tasila takbiru wa yabluga galbaita sai da kabbara ya haɗu sai da ana aka rika ji a ɗakin ka'aba fa yi ulamu an umar kada kharaja yarni kowa ya gane umar ya fito yana jifa a kwanakin mai kala maliku al'amuru inda na an na takbira fi ayyamin tashriki dubara salawati al'amarin da ke wajen mu a madina waɗannan kabbar ana yin su ne bayan sallolin farallai wa awalin zalika takbirul imami wa nasu ma'a farkon haka kabbaran da neman zai yi mutane suna tada yi suna amsawa dubara salatu zuhuri min yau min bayan sallar azhar a ranar goma ga wata wa akhiru zalika takbiru al-imami wan nasu ma'ahu to limai yana kabbar bari mutane na ta da shi dubra salatu subhi min akhir ayyam tashriq bayan sallar asuba a ranan kankaran karke ta tashriq ranan 13 ga wata kenan ko summa yaqta'u takbira daga nan sai ya yanke takbara saboda Allah ya ce summa da Allah ya fada Allah ya ce a yi kabbar bari ma'adudan to wadda tukabbirun laha alama a dakon sun gane ku ala maliku wa takbiru fi ayyami tashriki ala rijali wan nisa aga maza da mata da an dora musu su yi man kana fi jama'atin aw wahdahu in ana cikin sallar jam'i. ko kuma shi da ya sallar biminan aw bil afa yana binane ne ko yana wani wuri can nesa da mina kullu hawa jibin dole ne a wannan kabbarbaran wa inna ma ya tammun nasu fi zalika bi imamil hajji mutane za su kwaikwayi limamin hajji ne wa bin nasu bi minan in ana mina ne limamin hajji ya kabbara sai a yi hakun gane ko ya annakum idza raja'u wani qadal ihram tammu bihim domin su ma in suka koma gidajensu ya zanto sun kare haraminsu da aikin hajji jama'a za su yi koyi da su ta ya kunu mai fil filhil kun gane ko har jama'a su zama kamar su masu aikin hajjin alhalin su fil suna cikin ba su harami ba suna halattattun da ba su da harami tare da su fa amma mallam ya kun hajjan amma duk wanda ba aikin hajji yake yi ba fa innahu la yatimmu tan mu bihim illa fi takbir ayyamit tashriq su ba akwai koyon su wajen bari sai dai in barin kwanaki kun san ko anan mu ma wanda bai ji aikin hajji ba yana bari ba to su ana kwaikwayon mutum ya faɗa a faɗa kala malikun al'ayyamul ma'aduda to ayyamin tafiya kun gane ko babu salatin mu'arrafi wal muhassaba haka ne kuwa babu salatin mu'arrafi wal muhassabi babin da zai magana dangane da wato wurin sallah babu salatul mu'arras wurin yin sallah a inda aka sauka don hutawa al-mu'arras shine inda aka sauka tare da mai iyali dan a huta shi ake can mai muna cikin tafiya ne da kai za mu yi tafiya inda muka sauka da iyalinmu kowa ya samu wani ya faki za a ɗan huta a wuce shi da iyalin to sunan inda aka fakin din mai mu'arras to in an sauka a wani wuri duk inda aka sauka kawai don a huta ana ce mishi mai mu'arras an gane ko ana ce mishi mai shi ne mu'arras inda aka sauka don a an gane ko to ya za a yi sallah a wurin kun fahimta wal muhassabi wal muhassab da sadu sannan wannan kuma zai magana dangane da al-muhassab shine wurin da ake daga al-hasan bi hasan akwa inda ake inda za a inda za a yi fakin a tsanci da za a yi jifa da su an gane ko aka tsaya a wani wuri dan a tsanci ne to sunan wurin ne duk inda ka tsaya dan ka tsanci dutse me za a ce tsakuwa ya gaci me al-muhassabin sallah waɗannan wuraren babu salatul mu'arrasi wal mukhassabi baban da zai magana dangane da yin sallah a inda ka zauna ka huta in kana halin tafiya kai da iyali ko kuma inda ka tsaya ka tsinci zuwa tsakko kwani ya يا عن مالك عن نافع عن عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناك بالفتحة النبي تنقفر دا راقمسا بالفتحة allati bi dil laifa kun gane ko bataha wacce take me muna da batsaha ne guda biyaye akwai batsaha a laifa bayan garin madina akwai batsaha kuma tsakanin makka da mina akwai batsaha din makka akwai batsaha din ina madina yasa sai ka rike ta sai ne in kana karatu za ka ji batsaha kamar aka ba ne akwai aka ba ta makka akwai aka ba ta mina ta madina kamar yanzu garuruwan ba za ka ji yaka da akwai yaka nan kasan zazzau akwai yaka nan kasan kasan kamar dambo akwai dambo kasan zazzau akwai ta kasan kasan eh akwai dambo a kasan umaru dambo nura lambo wani dambo da ba kowanne daga ina ya fito kowanne daga kun gane to haka akwai akaba ta kaza akwai kuma fasaha nau'i nawa ne akwai ta kasar madina akwai ta makka to shi yasa na aka ce maka ana habil fasaha? inda ya yi shiru sai abin ya rike ce maka ce batsaha din maka ko na ina to sai ce allati bi zulhulaifa kaga ta ina kenan na zulhulaifa ina take a madina bayan garin madina ne ya zilo lefin ko fasalla biha qala nafi'un wa kana Abdullahi ibn umar ya yaf'alu zalika qala malik la yanbaghi li adin an yi yujawiz al mu'arrafa idza kafala. bai kamata a ce mutum in ya dawo daga aikin hajji ya wuce al mu'arraf gane ko mutum ya dawo daga aikin hajji ya wuce me ma'arras inda akan zauna da iyali a tsaya a huta hatta yin salli ya fiya sai ya salla a ciki eh, wato annabi sama ya kasance ya zauna ya tsaya ne a wurin shi da iyalin sai suka yi mai sai aka samu wurin ma'arras yana nan inda annabi ya yi mai da zai dawo daga aikin hajji tafiya sai tafiya sai tsaya shi da iyalin shi a kwan da safe ci gaba tafiya da aka ce mu'arraf to eh wurin zama ne ko baka tsaya nan ba ba laifi amma dai an an bi imam malik ko ce bai kamata ba wa in marra bihi in ya wuce fi gairi lokacin salatin ba lokacin sallah ba fa kima ta killa salatu to ya tsaya har lokacin sallah yayi sun masallama ba dalagu sai ya sallaci abin da Allah ya so ya annahu balagani anna rasulullah arrasa bihi dan annabi ya tsaya a wurin ya biya da zango da iyali wa anna abdullah ibn umar ana ka bi dama a za dawo zai ta wuce a sai ya tsaya kun gane to dai annabi zai dawo ta da sai tsaya a wurin sai dan wajen na tsayawa tun malamai suna tsayawa sai imam maliku ya ce gaskiya yana da kyau a tsaya an gane ko na ga yanzu an gyara wurin an yi masallaci ana sai da nama da kaji da sauransu a wurin ka hanyar madina da gidan mai ma a gefe eh, an yi wani katon gidan mai a wurin aka yi katon masallaci aka yi wuraren sayar da abinci irin kajin da yadda dai ka san da kandadin nan yawa kawo masallacin na arabta masallacin an durko sai dai ya fi nan kyau eh? <laughs> ya fi nan kyau kun fahimta da kyau to mu je wa ta sani an balikin an nafiyin anna abdullahi bin umar kana yusalli dhuhra wal asra wal maghrib wal isha abin muhassabi haga inda yake tsintan dutse kenan ko sun ma da makkata min al-layli fa yatufu bil babul baitutati bi makkata layali minan babin a kwana a makka amma a dararen ne mina haddasa ni yaya dararen mina su ne so ne mi hmm? hmm? yawa ayyamu tafil su ne ayyamu minan حدثني يحيى عن مالك عن نافع انه قال زعموا ان عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء القبر انه قال يا سي زعموا سنشي ان عمر بن الخطاب زعم قال sun ce umar ɗan hassabi ya kasance ya ba a su rijalin yana aika wasu maza yudkhilunan nasa suna shigar da mutane min wara'il aqaba a bayan aqaba kun gane ko sai suna shigo da su zuwa cikin mina kun fahimta ba aqaba din ba ta cikin mina kun fahimta da eh wato a dararan abin da ya faru faga dararan mina bayan an taso wani goma an taso daga alfa ɗan tara ga wata da yamma an zo muzdalifa an gani an yi magriba an yi isha an yi asuba an waye gari da wata goma ga wata kaga daga lokacin za a tafi na nina ranar goma ga wata ya aje da ko sai suka je mina sai tsaya daga baya baya ba sa shigowa ba dalar da annabi ya shata na na mina sai tsaya wajen akaba akaba din nan nan ne annabi ya alkawari da mutanen madina shi ba zai zo ya hijira suka ce mai shi addam addam wale addam addam wal hada wal hada kun gane ko to sai suna tsayawa a akaba akaba ta makka kuma wannan akaba tana yankin makka ne ba tana yankin mina bari. alhalin ana bukatun a tararen mina ba a kan a ga duk wani ma'aikaci a ina da ina to su sai an tsallaka su ga wuri kamar misali a ce gaskiya ne da tudun jikon kaga in ka zo wajen layout din nan ka ka dan tsallaka titin nan ka za ka ci gashi da ina gaskiya in ka tsallaka nan ya ce ne tudun jikon kun ga da kyau to sai suna tsallakawa sai an tsallaka an tsakanin su wuce da ɗan zuwa ga dai ba amma da ka je nan wurin ka je wajen haka ba ka shigo maka da ka bin ko kuma ka yi ga ina kamar yanzu waɗanda suke zuwa da jan aiko sani daga da ɗan yi tafiya da ɗan zuwa tafiya ne da ka ɗan ɗan da kai a ce ka ji wannan to haka eh ɗan da da ka ɗan eh ikiyar ne wata kun to haka abdullahi dan umar sai ya aika ya aika yan agaji ya ce a je wajen aka ba a tsallaka daga can duk wanda a ganshi a kado shi ya tsallako shi ko daga nan sai ya kwana ina wani ana nuna maka ba daidai bane a aikin hajji ka kwana a makka a ina ake zo kwana to Allah kun gane da kyau amina ai shi daga akaba ne yake koro suke shigowa ina mina shine kana ya ba ba'asu rijalan yudakkiluna an-nas min wara'il aqaba su rika shigo da mutane daga wara'il aqaba ina su shigo da su mina an gane ko wa da sani an an malikin وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يبيتن أحد من al ليالي من من وراء العقبة aqaba din yana ina ne yana maka ko yana maka waje ina mina kun gane ko wa ta sani an malikin an gisha min urwata an an da qala fil ta bi ta lali mina kun gane ko dangane da tuta kwana a makka a jiraren me ɗaya bitan na ahadun illa bi mina babu ramil jima babin jifan duwatsu a jima jam'i na jamra ko waɗannan jima ɗin guda nawa guda uku an gane ko حدثني يا عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا kun gane ko labari ya isko wato daga maliku annahu annahu balaga wa anna umar bin khattab lalle umar dan khattab kana yakifu indal jamratayn yana tsayawa wajen jamra din nan guda nawa al ulayaini jamra din nan guda biyu na farko hukufan tsawilan tsayuwa mai yawa hatta ya mallal qa'im har mai tsayuwa din ya ya gundara kun gane ko wato uh, jamra ta farko ba ba ba ba jamrori guda biyu tana ba da rasul aqaba ta karke ba an ne ko wa haddathani an malikin an anna abdullahi ibn umara kana yaqifu inda al-jamratayn al-ulayayni wuqufan tawilan an gane ko sai ya tsaya tsayuwa mai me sai ya tsaya tsayuwa me mai tsawo kun gane ko akwai malamai akwai ma wani hadisi da yake a tsaya a kusan ne da za a gama da suratul baqara aka ba ta guda uku wato jamra guda uku ne akwai ta daya akwai ta tsakiya kun gane ko sai kuma ta karfi ta ake ce mata jamratul aqaba to ta farkon da ta biyan kan tsaya a kowace kwatankwacin yadda ka karanta suratul bakara aka gama misali ka ɗauka awa da yi wanda ya ji haske an gundura kwatankwacin yadda a iya gama bakara a natse tare da a abi sheba ya fitar da hadisi kan haka an gane ko wa yusabbihuhu wa yahmuduhu wa yad'u yana tasbihi wa Allah yana kabbara yana godewa Allah yana addu'a wa la yaqifu inda jamratul aqaba amma ita jamra ta karshen ita baya tsayuwa jifa kawai yake jamrori ne gudana ta farko da ta biyu yana tsayuwa sannan ya jifa ta uku kuma ba mai an malikin, an nafi'in, an na Abdullahi الله بن عمر كان inda عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاته duk sanda ya jefa tsakuwa sai ya ce Allahu akbar sai ya jefa tsakuwa wa ya sayan malikin annahu sami'a a ahli ilmi ilmi ya kulu hasallati yurma bi kaljimaru da hasal hasti gane ko wato tsakuwan da ake jifan jamrorin nan guda uku girman su ana so su zanto kaman hasal hasfi kun san hasal hasfi eh asala abin da ake kira alhassu shine jifa da nan da kan ba za a dora shi ne a nan su jifa ne da za suke amma annabi ya hada daga baya saboda ya ce baya iya fi karta tsuntsu kawai da yana iya cire ido amma da an wani mutum ya kai mashi kai ba ma sa rabo da shi a jahiliya a ajiyar irin kare da yanzu misali in karar ta ga mutum sai baka haka mu ana da su da ka rashin kyauta yau yau su da ta ne ya dan da koyi da ko haka sai ya harba ta sai da ne ka kuma sai ga wata kuma haka gani to lokaci kan sami ido sai tsaya da ido to sai annabi ya hana an fahimta da kyau sai annabi ya mai ya hana ya ce don baya iya farautu tsuntsu sai dai tsaya da ido haka annabi ya faɗa a dai sai dai a kowani ɗaya da annabi ya da ta wuri kenan ta wannan alhazu ɗin shi ne lokacin da kana ka ko kana ofis ɗinka ko kana wani ya ke bai shi ne tsakanin shi annabi ya ce a nan wurin ka iya hannu ka ɗan in ka iya ai ba ka rufin jahili a nan suke dora shi da ɗan kwa da ɗan ai kun zai gani a dora shi a ina sai a sa mai sai a jefa wanda ya ɗa sai a tura shi ya ke ce mai hasu to irin kamar girman wannan zafuwa da ake wannan da shi kun gani? shi aka fi so a jefu jamra a jefu shaidan munan da muke cewa shaidan a hawa wani shaidan ba haushe ne na najeriya ke cewa jifin shaidan duk da dai ya dan tsafta asali asalin jamra dan wato asalin jamra dan annabi adam ne ai lokacin da shaidan ya zo wajen shi an gane ko shaidan ya zo wajen annabi adam ya ƙara rudin da shi bayan fa ya rudin da shi a ina aljanna ya sako da shi to shi ne sai ya je ku shaidan da kawai sai shaidan din ya bada ya narke da ya narke sai ya malale dai wurin da ya malale din ne za Allah aka sha ta wurin ake ji ba an gani sai eh, eh, eh, ake ji ba haka ya zo a tarihi ba ba ki da ya fitar da wani, ba wa ji ba. tarihi an gane ko to sai da aka yi ce mushe dan kawai zai faɗi da rike a wuri daidai wurin ake ji ba wannan ma dan sandan da jama'a suke ɗauka shi dan dan ai daga baya ma aka tashi har banu umayya har banu abbas ma babu shi daga baya dole ma malik su suka zo suka kabar shi dan dai a dan sa alama ce kawai amma ba haka filin wuri ne ake so ka jefa a ɗauko a kai fada wurin an gane wani kogi sake ne shi dan wannan abin da aka sa an sa ne saboda dai ai alama bayan an kafa wannan dan abin mai ya kai ya kai mai tsaro haka an gane to kuma an kewaye wurin da wani dan buru an yi kamar kwasfi haka wajen buru din kakka shiga kika ce za ka yi daga ina daga waje kuma in ka jefa in ya dan shiga wuce wannan yan bula shi ke nan yi. ba a ce sai ka ka idan ne ka ci ka da su wannan gidan ba a wannan daga baya ne ma aka sa yadda ka ɗin ramin liman mun nan da suke yi a masallaci ai kaga da ba ba shi daga baya ne suka yi Kini eh? ne, eh, ‘yan tsawo haka. ba ma a san ya rika dukan shi kawai ya fada ake bukata ba a san ya rika dukan wannan abu a ba ya wuce shi ba ya fada da cikin ɗan rama. to alaikun salam kun fahimta ya fada da cikin abin da ake bukata kawai in ma da za ka da kishi ya dawo ya fita to bai ba na ma a'a ai yana tsayawa a filin wurin ne ka gane shi daga baya ne aka wannan ginin kawai zama alama amma shi umar yakan tsaya a filin wurin sai dai ai filin wurin ake ce mai jamara da kawai ta ai asalin jamara ma shi ne jama'a aljamru shi ne aljamru haɗuwa a yi shi ne jamru a ka gani to a filin wurin yake da yawa na fili ne kawai aka je ba abin ya shiga wurin ba ma wannan alaman amma su sun san iyakan wurin mu je na wajen وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق duk mutumin da rana ta fada masa min ausati ayyami tashriq a tsakiyar ayyamu tashriq ina ne tsakiyar ayyamu tashriq biyu ga wata ke sha biyu ga wata ke sha nawa wa huwa bin sai rana ta fara mace na ya kai ya mina me fala yan firanna hatta yar yarmiyar jimara min algadi har sai ya jefi jamra an gane ko jamratul aqaba ta ƙarshen a ranar uku ga wata ranar sha uku ga wata kun san shi tsaiwon mai da allah ya kasa kashi wato kwanan mai na kashi nawa ne akwai man ta'akkala bi yau wani fala wa man ta'akkara Na yasma alai a ba na ta an gani shi yasa ko dai in ka amina asali kwana uku za ka inda za ka zo ranar yaushe ranar sallah ranar goma ga wata ba wa ya ɗan idan a samu

من shi za mu shiga وحدثني عن مالك عن عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن ناسا كانوا إذا رموا الجمار متعني سنكسن شي إن سنجي في الجمار وجاءوا كلنا مشوا ذاهبين وراجعين an gane ko a kafa suke tafiya sanda za su je jifan jima'ar ɗan waɗannan jamarorin guda uku da kuma sanda za su dawo dama tuntuni ga inda za ka buka je ka jifa ga inda za ka fita an gane ko to in za su tafi wajen jifa ɗin a kafa suke mai in za su fito ma a kafa suke mai suke fitowa da Allah kun gane shine zahibi na warajina wa awwalu marrakiba mu'awiya tubni abi sufyan farkon wanda ya fara hawa wani abu shine wa kaga wannan kuskure ne da gare shi a kafa ake yi ba abin hawa ba wa sani an malikin annahu sa'ala abdurrahman ibn al min aina kana al yarmi jamrat aqabata ta ina ne al yake jifan jamratul aqaba faƙala min haisu ta sassara duk inda ya samu dama ya tsaya zai jefa kala ya haya su ila malikun hal yurma an sabiyyi wal shin ana iya ma yaro da mare lafiya jifa faƙala na'am ya e wa ya taharra al maridu hina yurma ana ji fa mare lafiya in yana gida kun san akwai tunutsi cikin wurare da ake haɗuwa sosai a wajen aikin hajji akwai mai saboda kowa zai haɗu a lokacin duk an dawo daga mina an wuto wajen ina a wato duk an dawo daga muzdalifa an zo daga harfar muzdalifa sai mina an zo batun jifa an gane ko to mare lafiya za a iya aimata? masa sai ce e zai yi kirdato sai ya rika kabbar bari tun da dama mun ji duk in za a jefa daya cikin guda bakwai sai an yi mai to shi ma yana da gida yana daki sai ya kirda da ce eh, to yanzu ya isa ya kai wanda ya je ma sai ce Allahu akbar sai ya kara ga gashi ka wanda ya jefa na biyu Allahu akbar Allah har sai yi guda bakwai yana gida zai rika kirfa gashi gashi an ne ko go fi manziliki wa yuhadiku daman amma kuma zai mai zai zub da jini zai bada da fidiya tunda bai jaye da kanci ba fa in Marizu maridu au fi ayyamin tashrik in ya warke a kwanakin tashrik din a kwanakin jifan ramal ladhi rumiya an sai je sake yi da kanci jifan da aka mai sai je yi da kanci wa hada wujuban kuma dole ya hadaya qala malikun la ara ala alladhi yarmil jimara ba ba na ganin wai a wajabta ma wanda ya jifi jamra an ya sa'a bai na safa wal marwa a ce wai sai ya je ya yi sa'ayi au ya sa'a to la ara alallazi yarmil jimara ba na gani wai ya waje ba akan wanda ya jefi jamra au ya sa'a bai na safa wal marwa ko kuma ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa a huwa gairu mutawaddi'in ba da alula ba mutum ne ya jifa ba shi da alula mutum ne ya sa'ayi ba shi da alula safa da marwa ba shi da me i'adatan ba na ganin wai a ce ya sake me hukuncin mutumin da ya safa da murwa ba a dada ya sake me hukuncin wanda ya jifa ba a dada ya sake me hukuncin wanda ya dawa ba a dada ya sake an gane amma safa da marwa sa'ayi daga safa zuwa marwa ya ci kai wannan ba na ganin za a ce ya sake walakin la ya ta'ammadu zalika sai dai kai ya jifa ba a lula da gangan kai ya safa da marwa ba alula kun gane kuwa وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس أنا أجيكو لا مي لا ترمى الجمار fi ayyami salatati hatta tazuru shamsu a kwanaki uku nan da ake yin jifa to ba a yadda ai jifa ba har sai rana ta yi ake farawa ba da safa ba da yake ake yi babun rukusati fi Ramil jima to yanzu wannan babu zai yi rangwami dangane da jifan jamra din حدثني يا عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عزم عن أبيه أن أبا أن أبا الفجاج بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة ونرنغمي ذاعي kun gane ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi rangwami ga masu kiwon raƙumma filani masu kiwon me fil baituta su ba sai sun kwana ba sai sun yi kwanaki uku a mina ba ba lalai sai sai a kwana a mina ba su za su iya kwana na an minan a wajen mina kumanta abdullahi dan kuma ya rika tura yan agaji duk wani wanda zai kwana a wajen mina aibe a shigo da shi cikin mina ko Kuma ne ko kuma eh? ne yake tura yan agaji ko to to amma annabi ya yi rangwame ga masu ciwo musa sa iya kwana a wajen ina a wajen mina yarmuna yawan nahar to ga da abin zai faru a ranar goma ga wata sai su jifansu kun gane sun ma yarmunar gada kun bayyanta sannan sai su ƙara yin jifa shagargarin goma ga wata domin ba a da kuma kun gane wa min ba'di gadi li yawmaini kuma su jifan su ga min ba'di gadi wato ta uku ga wata kenan ta sha biyu ga wata zance sun bayar muna yawman naf sannan su jifan su na yawman naf ranar sha uku ga wata kusa abin da wannan ruwan ke yi? in za a fassara zahirin ruwayar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi mamaki wa tara umma rangwani a ranar sallah ranar goma ga wata su je jamra su jifa su ba rana da wani, su jifan su na goma ga wata su jifan su na sha ɗaya ga wata su jifan su na sha biyu ga wata su su fara jifa kai maimakon za su fara ranar sha ɗaya sha biyu sha uku sai su fara ranar goma ga wata a ran goma ga wata nan si na sha ɗaya si na sha biyu si na sha uku duka a rana a tunda zaman zai zama ba na sha uku ranar goma ga wata biyu ranar nawa sha ɗaya su yi sha biyu su kun gani duk za su ne a ranar goma ga wata a mun na kun bayyanta abinda zagen ruwa take mai amma kuma malamai galibi ba haka suke fassara shi ba malamai suna fassara shi ne a ranar goma ga wata wakalla tunda za su zan za su ga cikin faɗin manta a jalabi yau a A ranar goma ga wata zai su shi an gane ko in suka jifa a ranar goma ga wata sha ɗaya suna can wajen kiwon su ba za su goma da ba sai ranar sha biyu an gane sai zo sai su jifa sun gaba amma a ranar sha biyu za su yi fatifan hadda na jiya ranar sha ɗaya ga wata a ranar goma ga wata za su jifan su a matsayin su na manta a tare da yau to ranar sha ɗaya ba za su zo ba suna wajen kiwo sai ranar sha biyu ga wata a rana ta zawa in ce su zo ana bin su ne yaushe na jiya a yau sha biyu ga wata sai su jifan da sha ɗaya kuma su jifan na yau sha biyu ga wata to da mun faman ta'ajjala fi yau mai la isma alai to shi ke nan ka ta ta'ajjalu fi yau sun gama sai sai shi tsawon kuri fara sun gama aikin hajjin to Allah kun fahimta to abinda ruwa ke nufi kenan ku rike shi da kyau domin a nan malamai suka ce ba fa kaɗai ma mai kiwo ba kawai ba mai kiwo raƙuma kawai ba duk mai kula da wani abu irin su likitoci kun gani yan agaji hmm? Hmm? duk masu uzuri dai kawai an gane kawai duk masu sharruka na mai na al'umma an fahimta eh, kaga asali inda abu daga can ajujuwan sai an sa soke soke ko da abin kashi kunna banka kun fahimta da kyau ina wajen ne? to yawwa sun bayar yawan yawan shine ranar da za a watse daga mina an fahimta yaushe ne mun naku ranan barin mina wata sani an malikin kuma ranan barin mina ranan sha uku wata ne wata sani an malikin an yi ibn sa'idin an ata a abi rabatin an sami'a sani a annahu urkhisa kuru an an yi bil layl amma masu kiwon raguma rangwami sa iya yin jifa su da daddare ya kulu fi zamanin awali haka ake fada fi zamanin awali a zamanin sahabbai me zamanin awali zamanin farko zamanin sahabbai kala malikun maliku ya ce tafsirul hadisin ladi arhasa fi ji rasulun salama ne da ayin ibe jama ina hadisin nan na karanta da zu wadda hadisin na muka fara karanta a wajen yin ma masu kiwon raguma rangwami domin ma maliku zai fasara shi kuna so kuna son fasara maliku kuna uku yi zo ha to bari ku ji fassarar maliku تفسير wato tafsirin hadisin da ba ba'aikin Allah ya yi rangwami ga masu kiwon raƙun ba fi ta akiri zammil wajen jinkirta jifan jamra an gane ko fi ma nura yadda muke ganin shi wallahu alam Allah shi yafi sanin mene annabi yake nufi annakum yanda abin zai faru su masu kiwo ya rumuna yawan nahar za su ji jifa bayan rana ce zawali ranar goma ga wata fa'iza mazal Ladi, yali yawmun nahari in ranar da yake biye da ranar yanka ranar suka ya wuce wani rana ne ke biye da shi sha ɗaya in ya wuce aka shiga sha biyu ramo min alkaji kun gani sai su jifa daga goban sha ɗaya ga wata goban sha ɗaya ga wata nawa kenan kaga sha ɗaya ga wata gaba ɗaya ba za su mina ba tun daga ran goma ga wata in suka yi jifa ran sha ɗaya za su shigo ba za su shigo ba sai yaushe sai sha biyu ga wata sai sha biyu wa zalika yawmun nafr al-awwali ranan sha biyu ga wata shi ake kira yawmun nafr al-awwali akwai annafarul awwal akwai annafarul thani wa zai ga mun bisa aka rada mai suna yawmun nafr al-awwali ranan barin ne na farko da ranan barin ne na biyu saboda Allah ta'ala ce wa man ta'ajjala fi yawmaini fala isma alayhi wa man ta'akhkhara in man shi ne wanda zai gama zifan shi ranar sha biyu ga wata man da aka wanda sai ya jira a ranar yi shi ta yanzu da za ka je maka wanda za ka yi ta'addala auta a kan za ka yi wacce a kara ne inda ya ce ni wani taƙa eh kun fahimta da kyau to shi yasa ake ce masa annafarul awwalu an gane ko wa zalika yawmun nafr al-awwal ranan biyu ga wata ranan da ake barin mina na farko fayarmuna lil yawmi alladhi madha sai su jifa na ranan da yayi ya wuce ranan nawa ga wata sha ɗaya da su zo ba tunda suka jifa goma suka bari suka je wajen dabbobi su sare wasu gobe sai yaushe sun bayar muna liyaumihim zalika farko yin suka fara zuwa a ranar sha biyu ga wata to za su jifar sha ɗaya tukuna sannan sai su su na ranar sha biyu da na kula me hujjan ka imam maliku da kai wannan fasara kan wancan hadisi da muka fara karantawa a halin zahirin hadisin ya nuna mana kawai a ranar goma ga wata ne za a yi jifan sha ɗayan a yi jifan sha biyar to kai kuma zai gari ka ce mana a'a Ranan sha ɗaya ranan goma ga wata na ranan goma ga watan kawai za a yi Ranan sha ɗaya ba za a zo a yi ba Ranan sha biyu ne sai a zo a yi na sha ɗayan kuma a yi na sha biyar me hujjan ka kai wa maliku gashi zai faɗa ma maluku ya ce ni annahu domin kowa la a bi shi yan ai ba a cewa ka yi rankon wani abu karama wani abu hatta ya jiba alaiki har sai abin ya zo ya waje ba gare ka fa'iza waje ba alaiki in abu ya waje ba gare ka wa maza abin ya wuce kanil qaza'u ba'da zalika to daga nan ne sai a ce za ka raba fa in badalakumun nafaru kun gane ko fa in badalakumun nafaru in har suka cewa tunda sun gama jifan su ranar 12 ga wata suka cewa bari su bar mina fa kada farahu ai sun kammala jifa wa in aqamu ila al-gadi in ko suka ci in suka ga dama suka ci gaba da zama amina zuwa sha uku ga wata ramau ma'anna sai su ƙara yin jifa ta da mutane yau man nafirin akhiri a ranar watsewa na karke ranar barin mina na karke limanin wa man ta'ajjala kenan wa na faru sai su bar mina ɗan walai bai gane ba akwai wanda bai gane ba To وحدثني عن مالك عن ابي بكر بن ابي نافع عن ابيه ان ابنه عف لسفيه بن أب... ta binti ابي عبيد an abige annab na ta'akin lalle yar dan uwan dan uwan safiyatu bintu abi ubaidin yarwa hmm? safiyatu bintu abi ubaidin wannan matan abdullahi dan umar ce ita safiyatu bintu abi ubaidin ba matan wa to tana da wa tana da wa wa shi nata yana da ya me nata me nata kenan yatta yar ne kaga tali ta zama ya maka abdullahi danwa domin matashi wata ce nufi sat bin muzdalifa ta haihuwa muzdalifa me nufi sat kalmar nufi sat nufi sat ko ka ce ta yi haila ko ka ce ta yi kun gani in ka ce nufisar ko ya zama ana cewa nufisar da nufi nufisar da me? nufisar ta haihu nafasar ta nufi nufisar ta yi haila an gani wato haihuwa shine ke ɗaukan ko ka wa nunin ɗin bamma ko fata ko nafasat ko nufisat sai haihuwa na ɗaukan wannan amma haila yana ɗauka a wurare ne kawai shi ne ka ce nufisat ba ka ce nafasar kuma a ce ta haila da haka abin da ya kuma sa sai ka ce nafasat ta nufisat ta yi haila amma kuma ana iya cewa nufisat ɗin ana nufin ta ne eh? ta haihu rufisan kebe ta haihu na fasar ta haihu ce kun gani rufisan ta yi aila, amma na fasar definitely ba aila sai ba haihuwa ne wato lafazin na fasar haihuwa ne kaɗai ke ɗauka rufisan ko yana ɗaukan ba nan haihuwa kuma yana ɗaukan mai kun gane larabcin ta haihu an gane ko fatakhallafat hiya wa safiya ita da safiya sai suka tsaya a nan muzdalifa inda ta yi safiya ita da wa kenan eh? ita da yayarta ko uwarta yawwa ita da uwarta domin ita kanuwan ubanta ne ya yi. ita da uwarta ita da babbanta hatta ta minan kun gane ko haka suka tsaya a baya a baya suna tafiya hankali dai har suka je mina ba da an gane batun shamsu bayan rana ta fada sai da rana ta fada sannan suka je ina kun gane hausa min yaumin na min sai da rana ta fada a ranan yaushe hmm? ranar goma ga wata ranar ne goma ga wata fa amara kuma abdullahi ibn umar kun gane sai abdullahi dan umar ya umarce su su biyan da matan shi da yattara wajen wanta ko an tarmiyar jamrata su je su jefi jamra tun a wata rana a sha ɗaya da wata amma da daddare domin su kansu ba su isa garin ba su isa mena ba sai yaushe kuma a wata rana a ranar goma ga wata to tsakar dare ta za ta umar ya ce su je su jifa ina atata sanda suka zo bayan rana ta faɗa sai ce zai su jifa wallan biyar alaiki ma shi'an kuma bai ga cewa sai sun ba da fansan wani abu ashe ba sarauni in suka zo wajen jifa ya tura su da daddare kamar da ana yin haka ne ran goma ga watan kawai mako a ce sai ta sai gari ya waye rana ta daga kusa an ce ba a jifan sai rana ta me sai rana ta daga ta me to aka ce sai rana ta zawali masu rauni ya samu wahala har ya dan wasu ce su ji su da daddare ba jama'a an gane kala ya su ila malikun amman nasiya jamratan minar jimari mutum ne ya manta da a wurin jifa guda ɗaya cikin wurin jifa kudin nan guda uku fi ba da ayyami minin a wasu daga cikin kwanaki uku na jifan jamra ɗan kullum zai fito ya jefa to wata rana sai manta da wata bai jefa ba hatta yanzu ya manta har yamma ya yi ƙala sai ya ce liyar mi ayya sa'atin zakara mina laili a wani hari to ya je ya jifa duk sanda ya tuna da dare ne ko da rana kamar ya salli salata idan nasiha kamar yadda yakan yi sallah in ya tuna sun mazakara ha kamar misali mutum ya manta sallah in ya tuna ta aika kawai zai man nama an salatin auna sai ha, nasiha salli ha idza zakara fala fara laha illa zaliku kun ne ko fa in kana zalika ba'da ma sadara wa huwa bi makka in mutum bayan ya riga ya bar minadin ne ya dawo ina makka an gane ba da ma ya kharuju minha ko ma bayan ya fita makka din gaba ɗaya zai koma gida sai tuna bai jefo ni wata jamra cikin jamrorin nan guda uku ba a wata rana cikin ranakun guda uku fa alayhi alhadu to yi bada hadiya Allah kun gani za mu shiga sabon babu babu ifadati babul ifadati hmm. ko ya ga wajen ko cikin kitabul hajji babu ifada babi na 73 hadisi na ɗari tara da arba'in da takwas ko? ɗaya eh, da talatin ne zan ce ɗari tara da talatin da takwas babi na saba'in da uku babul ifabat shafi na ɗari hudu da talatin da hudu a irin bugun da ke hannuna babul ifabat حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار an abdullahi umara, umar anna umar bin al Yanzu yanzu zamu shiga batun ifada mun san tawaful ifada yi. khataban nas bi arfata umar dan hatsabi yan mutane khutuba a arfat wa allamakum amr al hajji ya sanar da su al'amarin aikin hajji wa qala lakum fi ma qala ya fada ba cikin abin da ya fada yace idza ji'tum minan in kun je mina idza me idza ji'tum minan in kun je mina kamar ramar jamrata duk mutumin da ya jefi jamra duk mutumin da ya me faƙada hallala kuma haruma alal hajji to duk abin da ya haramta akan mai aikin hajji aikata halatta gare shi illan nisa a wasiba sai dai takan mata da sa turare wala ya masa ahadun nisa'an wala tiban kar daya dan ya ga cewa ya gama jifa na jamra kafin ya tsawaful ifaba ya ce wai zai je take mu ce ko kuma zai sa tarare. kai ya haka ta ya tsufa bilbai har sai ya tsawaful ifaba sannan ne yayi at-tahlilul kulli kenan at-tahlilul kabir kun gane wancan ko in ka gama jamra kaman kasuwanci kaman ɗaura aure kaman ka ce kai aski kaman ka yanke ƙumba. ka sa kayan gida da ya halatta kun gane amma ta tahlilul kabir ba za ka yi ba sai me sai an tawaful ifada kun gane saban eh wa sani an malikin an nafi'in na nuna muku littafin هذا ga wannan karamin ofis ɗin da ke cikin ofis na wajen shi na wannan kuma na kusa kan tebur na haka da tebur guda biyu su kuma na su kul hajji karamin risala ne haka a ga an dangi su kuma haka a kuma ne sai kuma sharhu na na cikin hajji wajen na bida kuma bincika cikin littafin da ke kan mutum kun gane ko? su biyu za ka ɗauko kuna ji kuwa babul ifabati babun da ke magana dangane da me tawaful ifaza wa haddathani ya ya an eh, mun yi. wa haddathani an malik an nafi'in wa abdullah ibn dinarin an abdullah ibn umar an umar ibn khattab qala marra wal jamrata summa khalaqa aw kasara duk mutumin da ya gama jifan jamra sannan sai talkobo ko sai sai wani har hadayan yanka abin hadiyansa in kana ma abu in yana da faƙada hallala kuma haruma haruma alaihi abin da ya haramta gare shi ya halatta yanzu illan nisa a wasiba hatta ya tsufa bilbai kaga tsawafin ifada ke na eh. babu duhulul ha'idi makkata to yanzu ya halatta mai haila ta shiga makka ko bai halatta ba حدثني يا عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة mun fito tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi a shekaran aikin hajjin ban kwana na ce muku annabi tun da ya hijira shi kadai ne aikin hajjin da ya ko fa ahlalna bi umratin aisha tace sai muka yi mai halalla? muka yi harama muka yi ninya muka ɗaura ninyan umra kawai sun maƙalar sun sulama nan wurin tana faɗin ita abin da ta yi ne ita ta ɗauri niyyan aikin umara. wala Allah shi ma annaba aikin umara ɗauka amma akwai sauran wasu abai da ba umara kawai suka ɗauka ba tunda an je miƙa ka ke rubutu kowa da abin da zai ɗauka wani umara da haji wani umran kawai wani hajjin kawai kun gane ko wani kiran wani tamattu'i kowa da ninyan da zai yi to amma ita dai abin da ta yi shine mai umra kawai sun makala rasulullahi sallallahu sai ma'aikin Allah ya ce man kana ma'ahu hadiyun duk wanda yake da hadaya falyuhu lil bil hajji ma al to in zai dauki harama to yi niyyar aikin hajji ne tare da umra kaga kiran zai yi kenan ko la yahillu hatta yahilla minhuma jami'an ba zai warware haramin shi ba dan ya gama umra har sai ya warware harami gaba daya tare da na aikin hajji Ƙala sai ta ce faqadimtu makkata sai na zo makka wa ana haɗin ina haila ni aisha lokacin da zo makka ina haila falam atub bil baiti ban yi tsawafi ba tun da ban da tsarki wala baina safa wal marwa ban yi safa da marwa ba tun da ban da tsarki fa shakautu zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala sai ne kukan haka wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce in fudira saki. ki warware gashin kanki wamtashiti ki tsifa in fudidin ina ga ne ki tsifa wamta shi ke ta ta kai eh, an gane ko wato kaga in kudidin da ɗaya ne in fudi da in fudi an gane ko in kudi ki warware gashin kanki ko in kudi ki warware wamta shi kuma ke me ki tace ki kum al-mishat ba shine kum din ba take kum wa ashalli bil hajji kun gane sai ki daura haraman aikin hajji ki bar umara waje il umarata ki kyala umara kun gane ko tunda ba ki da tsarki tunda haka in umara ne sai ta yi dawafi dawafi ma aiki ne umara kawai da ta zo ta yi dawafi ta yi za a yi ta yi sallah kama fulani ta je ta yi za a yi ta yi ya aski ba shi ne umara ba to tunda ba ki da tsarki ki bar umara sai ke canza niyya ke koma na aikin hajji zalla qalat fa fa'altu aisha ta ce sai ne haka falamma qadaina al-hajja amma lokacin da ma kammala aikin hajji arsalani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma abdurrahman ibn abi bakr ibn siddiq ila tan'im sai annabi hada da dan uwana abdurrahman dan abubakar yayanta ne ko mu je tan'im fa tamartu sai na dauko umarana bayan na kammala aikin hajji sai na ɗauko umra na daga ina faƙala ha za makanu umra tiki maza ce daga nan za ki ɗauko umra daga tan'im faƙafan ladi a hannu bil umrati ta bai su waɗanda suka ɗauki haraman umra tun a karan farko tun a zulhulaifa mikatin mutanen madina su kan waɗanda suke da tsarki cikinsu sun yi ɗawafi ɗawafinsu na umra ubainar safa marwa kuma sun yi sa'ai sun ba hallu min ha sai suka warware haramansu daga umra sun matsafu tsawafin akara kuma suka ƙara yin wani tsawafin na daban kaga tsawafin aikin hajji kenan tsawafin ifaba ba da an rage umi minin bayan sun dawo daga mai li tsawafin su na biyu na hajji wa amma a kanu bil hajji amma waɗanda dama can ba umara suka yi ba aikin hajji kaɗai suka ɗauko daga miƙatun sojur kulefa au dama ul hajja wal ko kuma suka haɗa tsakanin hajji da umara fa inna ma tsafu tsawafin wahidan tsawafi ɗaya suka yi Allah kun ba sakon hmm? kun gani abin da ake suke cewa su ne suka zo da jijijiji suka zo suka zo sulhu da yafa likafin mutanen bari wasu suka ɗauki umara zalla kamar ita wasu suka ɗauki aikin hajji zalla wasu wasu suka ɗauki aikin hajji da umara a mata mafi wasu suka ɗauki aikin hajji da umara a kira amma ne iran a haɗe kun gane bambanci tamattu da ne shi shine wanda in ka gama umaranka kana zuwa makka ka je kai tsawafi kai sallah a makamar ibrahim kai sa'ayi safa da mara kenan ko sai ka je ka kai aski in kai aski sai ka samu jallabiyan ka kawai sai ko ba haɗa a bankin kawai sai kai kan hodan duk da aje a ci kasuwa kun gane in kai ɗalibin ilimi ne nan ka nufi aziziya can wajen umul kura ka je ka sai littattafa abinka kai ta harkokinka to Allah kun gani sai ranar tabbas da wata a nan masaukinka a hotel da kuke sai ka cire wannan shaddar kusa Najeriya sai ka sa farin kaya bayan kayi wanka sai kuma ka ɗauko haramin aikin hajji an gane daga nan kawai ranar tana ga wata biya na humina in aka je mina aka yi magariba aka yi isha in aka yi sallah a subagi rana ta ɗan ɗaga, sai a dunguma sai ina sai arfa daga arfa aka je aka tsayuwa rana ta faɗa, sai a dungumo sai ina sai muzdalifa daga muzdalifa aka yi magariba aka yi isha asuba sai aka yi sallar aka yi sallar asuba sai a dungumo sai ina sai mina in aka je mina tonon ne gurin kwana na sai an kwanaki uku a nan wurin ga wanda yake so manta akara an gane to daga nan me na nefa in aka gama jifan jamra din nan kaf kaf to an an fara zama an gare sai ga mutum kawai ya je waɗanda suka sa abin da suke ɗalibin ilimi duk ɗalibin ilimi a lokacin da kawai ya je ya ya sa shi da jami'i sai ga ya shiga wajen kasuwanci ana ta hankali shi kawai ya san abu biyu ne kawai ya haramta ne gare shi shi ne kawai ba zai ce matan zama ba zai ne ba amma ya san irin su kasuwanci da za suke a ramin gare shi da daura aure da dauran da sauran wasu idundumu duk ya san sun halatta an gane sai ya ganshi da dogon rigar shi a nan mina ma kun an gama kwanakin mina an gama jifa kun gane da kyau to daga nan er, ana kama zaman mina ne ba za a dungo sai ina sai makka da an zo makka sai a ɗawa bulifa ba ana tsawafin ifaza an gama aikin hajji kat kun gane da kyau to komi ma ya halatta kawai ina fatan mun gane to jama'a za ka su wasu ka ɗauki harabin umara zalla a zulgulefa miƙatin mutanen madina wasu ka ɗauki na hajji zalla kun je eh, rundunar na biyu group 3 sai suka yi tamattu'i aikin umara daban za su je su yi su huta kun gane sai zo su yi harami a ranar sarwiya na aikin hajji daban kaga sun yi mai tamaturi sun dan shakata shi ne tamaturi da to kiran kuma shine in ka ɗauko ka zo kai umara an fahimta in kai ne in kai umara to kuma ba za ka warware haramta ka ba kana nan cikin harami ko kwana nawa za a yi har zuwa lokacin ranar takwas ga wata da za a daina daga gida a wuce arba duk tana cikin harami shi ake kira ne kira to Allah kun gane Aisha ta ce duk an samu shi kan a shekara ni dai umara na dauka Aisha ta ce nan dauki umara na ina zuwa zan shiga garin Makka in je umara zalla an gane ba sai ga haila ba to to kuma umaran nan da mun ibara ce kawai kan yin tsawar kuma ba dama ni ni ni mai haila tsawar ne ce ke warware kuma nan mai da shi aikin hajji kun gane da ta canza niyyar sai kuma mai yanzu tun da aikin hajji ne ba ruwanta da tsawafi ba ruwanta da safa da marwa me za ta kira ton ran takwas ga wata ta je ina ta je ina ranar tarwiya ta je ina ta je ina daga mai in je magarba sai sai isha misali ko wata bada da wani suka yi a matsayin su na mai halayyar sai ina da halar ta ko ta ce wata ce ta ce ta hudu na marwa ko a kunda in ta zauko daga arba ta je mun gane da kyau ta je ta munzalifa daga ba ta wuce mana kafin waɗannan kwanakin ta ɗauki haidar sai ta zo ta yi tsawon fa ba annabi ya ce kamar haka kun ji naka sai ta ce amma waɗanda suka ɗauki umara irin wanda suka yi niyya ɗin nawa suka ɗauki umara kawai da suka zo suka yi umaran su sai suka warware haramun su suka sa kayan su na gida suka ci gaba masu iyali ma suka je suka shiga kuma ta iyalin su ba su fito ba sai ranar takwas ga wata sai suka zo suka ɗauki harami to da suka ɗauki haraminsu na aikin hajji ta ce sun je mai daga mina sun wuce arfar daga arfar sun wuce musdalifa daga musdalifa sun wuce mai daga mina kaga mina an zo su sun bi ba shi za a fara zuwa ranar takwas ga wata sai kuma za a dawo mashi an gane ranar goma ga wata kun gane a nan za a jifan jamla da aka yi jifan jamura, aka gama sun zo sun yi tsawafi da su waɗanda suka yi ne eh? wanda suka yi ne masu tamatiri yi gyara a kai masu me? masu a nan yanzu aka tambaye ka sai a ce su masu in nan waɗanda suka ɗauki niyan umara kaɗai sai bayan da suka gama umara suka zo suka ɗauki niyan aikin hajji ranar tarwiyya in aka tambaye ka kawafi suka yi nawa suka yi tsakanin hajjin su da umra sun yi dawafin mura. kuma sun kuma sun yi dawafin mai sun yi dawafin ifada dawafin aikin hajji ke shi dawafin ifada shine dawafin mai dawafin aikin hajji kun gane da kyau ka sun dawafi to sai waɗanda suka yi kira an bayyana suna zuwa suka je suka yi dawafi a ka'aba tawabinsu na umaran nan an gane suka yi sallah suka je suka yi tafa suka yi marwa sai suka dawo sai ake wasu warware haramunsu ba har ranar tarwiya suka yi suka wuce suka je mina da damina suka je da zarfar daga mazarifa mina da mina suka kwana uku suka dawo makka to ba su tawa ifada ba ba za mu ifada li'anna tsawafa ya da kulu ba'azuhu fi ba'adin awa sun da suka yi ai an kalmar da aikin su aiki ne a haɗe wani bai tsinke wani ba ninya ɗaya ce cikin da suka yi cikin da suka yi hajji to tun da ninya ce cikin da suka yi da hajji wannan tsawafin da suka ta umran nan ta ɗauke masu amma su masu tamattu'i da suka gama suka yi dawa abinsu na umara sai suka yi sallama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wannan sallama ai ai da ka dole sai wata ba ku gane ba masu kiran ko sun saki yin sallama duk da ba su sallama ba wannan dawa abin da suka yi ta umara sai sai ne sai ta dauke masa dawa abin da suke faɗa kenan a me a hadisin an gane ai ga shi in kuka lura ta ce fasafan ladina a hannu bil umrati bil baiti waɗanda suka ɗauki umara kawai sun yi ɗawafi a ka'aba har su ne waɗanda za su yi tamattuyi sun yi umara ne za kuma so su yi haraman aikin hajji daban wa bai da sabar marwa sun yi wannan ko sun mahallu min ha sai suka warware masu tamattuyi sai suka yi me kun gane to sai ta takaita zance kawai da ce sun matsafu tsawafin ahara su kam sun ƙara yin wani tsawafin tsawafin me tsawafin ifada na hajji kun gane saboda su sun raba tsakanin umuransu da hajjinsu da suka gama umara sun warware harami sun ci gaba da harkokin gabansu ranar takwas ga wata ranar tarwiyya sun fito sun ƙara ɗaura harman aikin hajji kawai wannan ya wajabta masu dole sai sun ƙara yin wata tsawafin ta daban tsawafin ifada kun ji wannan ba da an raja umin minnan da yaushe suka je suka yi wannan dawafin su masu tamattu'i ba sun dawo na. wannan dawafin da suka yi dawafi ne na mai ke hajjike dawafi ne na aikin hajjin su dawafin ifada ce to mun ji waɗannan wa ammal ladina kanu hannu bil hajji amma waɗanda suka yi aikin hajji kawai au jama'u alhajja wal umrata ko suka haɗa umra da nan da mai ga aikin hajji kun gane da wanda suka yi aikin hajji kawai da wanda kuma suka haɗa umara da me fa ina ma tsafu tsawafan wasidan to bi ɗaya kawai suka yi bi na saboda shi wanda ya ɗauko wannan aikin hajji zalla to tsawafu ne fara kawai tunda yana zuwa makka zai samu wuri ne ya kwanciri shi da ya dira makka zai fara ne yanzu shugabancin shi an gane ba zai ba zai yunkuri ya ce zai je fara aikin hajji ba ya takwas ga wata in ma a takwas ga watan ya duro wucewa kawai zai ya tafi mila a nan zai kwana ɗaya ya je ya magaribin shi shaƙi a mina da asubagi a sallan asubagi in aka sallan asubagi a mina rana ta daga ya fito ya bai na kagaran lokacin daga na ya fara ya yi kawafi a baya da aikin hajji ne zalla yana zuwa ba zai saurara ka'aba ba abin da ya shafe da ka'aba kawai zai je yau je otal ɗin shi zaman shi ranar takwas ga wata kai tsaye ina zai nufa mina daga mina zai kwana ɗaya ran tara ga wata in gari ya waye ya tafi arfar daga arfar ya tafi muzdalifa daga muzdalifa ya dawo mina daga mina in ya kwana uku sai ya zo ya tsawafu ifada ta ga yanzu ne zai kawai sai ya zo maka sai yanzu zai kawai in ya gama nan tsawafu ifada ya gama ka ga kawai nawa yi daya don aikin hajji kawai sai ta ce haka kuma wanda ya haɗa tsakanin umra da hajji shi kuma yi ma tsawafi da ya yi wani tsawafi da ya yi kawai shi kuma yana shigowa maka da mai zai fara zai fara da tsawafi ne wannan tsawafi da ya a ta umra ya sallah a makamin ibrahim ya je ya sa'ayi da ya sa a yi a mafa da ya dawo ya zauna cikin harafi shi da ya aski ba bai halatta wa kai abubuwa bai na ɗaukar kai mai aikin haji da ran takwas da wata yi a cikin haramin nan nashi wuce ya je mai ya je mai na daga mai da ya kwana wuce arfat daga arfat da ya kwana daga arfat da rana ta fada ya je nifa da ya kwana gari ya waye ya wuce mai mina daga mina nan ya je ya kwanakin shi na mina to yana gama mene gama jifan damra to ba a ce sai ya koma ya ina ba sai ya koma ba karje da wakul ifada ba saboda ai shi ya shigo mai fara da shi ya yi ta halimin shi kawai kubra kun gane shi shi ta halimin shi kubra shi ne jifan mai jamra saboda ƙure ya riga ya mai a nan wurin akwai su dawa fuka guda biyu baka ji ana ambatansu ba saboda su ba dole ba ne la muhallu na kuma min al-i'rab inda al-wujubi sai dai inda al-wudu sune tsawaful qudum da tsawaful wada ko aikin hajji zalla ba kai ko ne zalla to ana so ka shigo makka kaje ka ce maka aba maka ka shigo maka gari ka ka ce maka aba ga daban da kai kun fahimta shi ake cewa tsawon ne da ka zuba wannan ba dole ba ne an fahimta kuma ma ba in kun ka tashi misali ba lalai sai kai shi cikin maharami ba ka yi shigowa da shigan ka na mai na gida misali an gani in ba ma a kwanakin aikin hajji ne ka zo ba in ba a ne in ka zo a wasu wakannin da ma na aikin hajji wai ka zo kai dawa ji kawai na ka zo ba dole ba ne in ya so ku a cikin aikin hajji sai ka ɗauki harama daga nan cikin makka tun da nan ka ka dai a garin makka in ku a kwanakin aikin hajji ne ka ga dole ka shigo makka da ne da haraji to in ka zo aikin hajji zalla ko ka zo ka yi ba za ka yi da umara ba ta da aka sai ka je kai dawaki kawai ba a ce ka je kai samati kai ne marwa ba me kawai za ka yi ana cewa tsawafin tsawafin kudu sunna ci ba dole ba ci an gane da ba akwai tsawafin wada tsawafin wada a ce ba ka kammala komai ko kai ma ko da kai tsawa mu ifada ka warware ka ci gaba da harkar gaban ka in ka ji an ce jirgin ku za ka sauka yau za a kawo su da ku ku dawo Najeriya kai Najeriya ne to in ka ji an ce ejan eh, ejan eh, eh, sun shigo wata wata kace ko a rubuta da suna rubuta ne sun yi ka haka a mashiga a mashiga ko wajen hawan bene tun daga zaure har ko ina suna da likawa cewa karfe daya ɗan kaza kaza eh karfe kaza motoci za su doga ga kowa ya dawo za a rubuta maka tun kusan kwana biyu ka don kowa ya sani kun gane za ma zo kuma tara ku faɗa ba za a zo a yi asibi lokaci kaza an gane kau a yi wuta to kai in ka san sun ce maka asabar karfe ɗaya za su sai suka faɗa maka haka kun gane to tun wajen sha ɗaya ka sai ka tafi da kai kai ka je titi kawai ka kai ka harami in kai ka harami da kuban ka sosai sai ka je sai ka kewaye kawa to nawa bakwai eh ka fata ban kwana in ka gama kuma kai sallar ka a makamin ibrahim shi kenan zai kajo kana dan wajen kayan ka kana tsari yawa to ka dai an je tafi shi kenan sai kuma Allah ya mai wani ma ya yi ni za ya ga ya kwallo shaba shaba shaba shaba shaba ya ƙara nisa ne ya ƙara juyowa saboda ruhi na imani imanin ɗan adam musulmi an alakanta shi da kan wannan wuri kun gane yake to kaji shine tawaful mai wada wannan ba dole bane shi yasa kaje wa abu mu je malamai a da kamar da ce muku ina so mu kafin na wajen وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ناظر مكة إن هيلة ولم أطب بالبيت بين يطوى فيما ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله ما شكوت وكما توجم فقال افعلي ما يفعل الحاج duk abin da mai aikin hajji yake yake je ki gaira Allah ta kulfi bulbai sai dai kake dawafi dan dawafi sallah ne sai da tsarki wala bai na saba wal marwati hatta ta tsuhuri bai sai kin yi zarki qala malikun malikun yace fil mar'ati allati tuhillu bil umrati dangane da macen da ta haraman aikin umara sun mata da kudu makka da ita shiga makka muwafiyatan lil hajji tana kuma so ta yi aikin hajji waje haidun alanan tana tana haila la tastati wa tawafa yace ba dawa ta dawa bibin baiti a ka'aba inna ha idha hashiyat tawaka a in tana jin tsoron ka aikin hajji ya kubuce mata in ta ce sai ta jira kun gani ta yi tsawa fi sannan ta je ta fara aikin hajji a hallar bil hajji to sai ta yi haraman aikin hajji wa ahadat kun ne ko sai ta yi hadaya wa kanin musulman karanar hajji wa umrata to za ta zama kamar wanda ta yi kiranin aikin hajji da umara wa ajza an haƙawa kun wahidin tsawafi ɗaya isa ta an gane tawafin da za ta zo ta yi a karshe walmar mar'atu al-ha'idu idza kan to ku tsaya ku yi ba ku tafsirin nan ma maliku ne kawo wani misali kyau yace mace ce ta yi niyyar aikin umara ba ta so ta yi sai dai kuma tana so ta yi umaran nan haɗe da ne aikin hajji tana shiga garin makka tun da daman za ta yi umara da hajji kaga umara za ta fara sai ta gama ta yi hajji ku sai ta shiga makka tana shiga makka sai haila failan nan na zuwa kun gane da kyau in ta ce bari ta zauna sai ta kwana biyar ko shida haila ya ɗauke sannan ta je ta yi fi ta yi sallah a makamar firami ta je ta yi sa'ayi kun gane sannan ta rasa da aikin hajji in ta ce za ta yi haka lokaci zai gure ba ta fara ya ce mata ba ta samu arfar ba kun gane ma ma zai ce za ta yi nan ta ce da kuma rami niyyanta sai ta gama za ta niyyanta to zuga shi wata samu damin yin umara ba saboda ne haila ko imam maliku ya ce ta warware umaran ta kullum yin yan aikin ta shi amma kun wannan bai ka hajja an gane daga nan kawai ta tafi mai abin da na game na ta wuce arfa kun bayan da arkyau in ta wuce a arfa ta je daga arfa ta wuce mai na daga daga mina ta wuce a da ta wuce musdalifa daga musdalifa ta wuce mina daga mira in ta gama jifa ta zo ta yi tsawafin ifada kila lokacin jinin ta yi mai ma bai tsaya bai da ɗan jira ya tsaya ɗin sai ta je ta yi tsawafin ifada wannan tsawafin ifada din ya wadata ta shi da tsawafin umarancan da ba ta yi ba ya ce duk da yi kamar ta yi kamar ta yi kira ne an gane ya ce duk da yi ne tsawafin ifada ya ɗauke tsawafin umaranci kamar da tsazo maka jin dawa kun umar ta kuma ya dauke ne na ce muku dawa fi wani na shiga ne wani na shiga wani mu mun gane ku? wal mar'atu al-a'idu mace mai haila idza kanat qad tafal bil bayt in ta dawa fi ka'aba wa sallati salla fa inna tas'a baina safa wal marwa to za ta sa'i tsakanin safa da marwa wa taqifu bi arfata wal muzdalifa sannan za ta tsaya za ta tsayawa arfar da kuma ina والتمر اللي جنب جمارة كما ذاك الديك وأنهم نعم. جامرات أن قال لكم كنا دي وإنها تسعى بين سفاء المرة وتجب بعرفة المزدلفة وتمر الاستجمار ضد هاي الانتفاع غير أنها لا تفيد غير رفعة الأواب الحفاظة وما لا تفيد hatta ta dagura min haidati a ta yi tsarki babu ifadatul ha'idi babu tsawafin ifada ta ta mace ta mace mai haila tsawafin ibada ta mace mai mene tsawafin ifada ta mace mai haila وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن صفية bin ta huyayyin habat safiyatu yar huyayyen ta yi haila fa za zalika lin nabi sallallahu alaihi faƙala. sai na faɗa haka ga annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce na ba manzo Allah labari cewa safiya ta yi haila sai annabi ce a habisa tunahiya yanzu za ta tsare mu kenan amina fa a ina amina an gane an gama jifa za a tafi a yi fi ifaza ya aka ce ai haila ya zo masafiya na bai ce kai za ta tsare ba za mu je gida da wuri ba jama'a za su ji ta tsawa fi suna tafiya gida muku dole sai mun jira don mace aikin hajji in haila ya zo dole a jira ta har jinin ya ɗauke ta ifaza nan wajibi ne an gane ko yanzu za ta tsare muke nan mazauna muna jiranta ko kwana nawa za ta yi har sai ta yi zarkin sannan ta je ta dawo kalifaza ta zo mu tafi an gane ko fakila inda ha gada a fadar da ka ce ai ya rasu na ta za ta je ta yi dawo kalifazan ta ai sun fita ai su suna gama su sun yi sun yi fitan sauri kun gane sun je sun yi dawo kalifaza eh, sai ya da zo fakala a ah, fala'idan annabi ya a ah, to ba wani tsarewa ke fala'idan a ah, ashe yanzu ba wani tsarewa ashe ba za ta tsare mu ba ke da wannan yana maka in dai ta gama da abin ifada sai ya yi layi zuwa wannan wannan ya yi jifa bayan nan ko a gani? وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن هزم عن أبيه عن أمرة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ya الله يا مائكم الله إن سفية بنت هيي safiya yar koyayyen ta yi haila faƙalar zama sai ma'aikin Allah ya ce na Allah ta hafi suna ta yi ita za ta tsare mu ba za ta ba mu koma madina da wuri ba sai mun jira ta ta gama ta yi tsarki ta yi dawa fil ifaza alam ta kun ta fat ma akunna bil bait lokacin da na kun yi gungu kun ce za ku yi dawa fil ifaza din nan ba ta ita kuka je ba kuna ta da ita ita ma ta yi ko ba ta yi ba Kunna bala suka ce kwarai ta yi mana kala annabi ya ce fa hurujna ku fito mu tafi madina abu mun gaba aikin hajji ku fito mu tafi madina abu wa da dare an malikin an abir rijali muhammad ibn abdurrahman an amrat ibn abdurrahman anna aisha ta ummul mu'minin kanat idza hajjat aisha ta kasance in tana ta aikin Kuma amma hani sa'un in tana ta da mata ta kafa an yahidna sai tana jin tsoron ka haila a barke wasu qaddamat kunna yawman nahaj to tun ranar goma ga wata take gabatar da su sai ta gaggauta su ba a fadla yadda shi tsawon su ifadar su tun ranar nawa fa in izna ba a da zalika in sun yi haila bayan haka lamtan ta kunna ba za ta jira su ba fatan firu bihinna da zara a gama kwanakin mina fatan firu bihinna kawai sai ta waƙe ta bar maskar tare da su wa kunna kuyadun kuyadun alhalin suna cikin hailarsu hujjatun jam'i na mai haɗa ko idan kunna kada a fatna in sun riga sun yi dawa fi mai ga wata dubara shi ana yi ranar goma ga wata kun san ranar ne allafi ta ajjala ranar zai fara ne ranar goma ga wata ba ranan ake ake aiki ku ce da allazi ta'ajjala yaushe zai fara jifa ranar goma ga wata ne wani ta'ajjala ranar yaushe goma ga wata an gani to a ranar da ake wannan jifa kaga aiki an gama jifa tas an yi jifa sha ɗaya sha biyu sha uku sannan ke zuwa tsawon da fara ita sha so wani dabara in ta ce za ta jira sai sha ɗaya sha biyu sha uku wasu ciki duk za kule da haina bai da take yi sai ta kwashe su kun gane sai ta kai sun makka eh ranar goma ga wata sai ta kai su kawai sai su kawo da fadar su suka kawo da fadar sai ta yi ba gama ya dawo ila ina ya zo a cika wani bai fade saboda shi jifa ko da haila ko ba haila ba yi. an gane wannan dubara to a sha tana yin haka an gane eh tana takadimi a zanta. sai ta sai ta fara yin tawaful ifaza kafin saboda shi tawaful ifaza dole sai da zarki shi ko jifa ba sai da zarki ba an gane ko mai eh, dama da yamma ga goma ga wata da yamma ko da daddare ko ma sha ɗaya ga wata in aka gama tsawafin ifaza a yi ta riba sai su dawo manmina kun gane ko to آه. وحدثني عن مالك عن هشام بن قروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله ذكر صفية بنت هيي فقيل له قد هذا فقال رسول الله لعلها هابستنا فقال رسول الله إنها قد عافت قال رسول الله فلا إذا أن رسول الله ذكر صفية بنت هيي فسن ذكره Hmm? ya ambaci wato zai kusanci safiyatu yar huyayyar an gane ko ma ake Allah ya ambaci ne na eh? Eh? Malam Maliku Maliku Shiko na ce muku an da Rasulullah zakara Safiya ta bintu huyayyan annabi ya ambaci safiya mai fassarar ya ambaci safiya wato ya nemi ya kusanci safiya an gane ko shi ne zakara bakin lahu sai mata suka ce masa kada hazar ai tana haila ya nabe ce la Allah ha bisa tuna sai yi ta tsare mu fa qala ya rasulullah inna ha qadara hafafat suka ce ai ta riga ta to duk da wasu kawo mushkila anan suka ce to in mai ai ba ta dawafi ba zai so ya kusance ta tunda ba ta dawafin ne in ya san ba ta dawafin ya fada ba akwai dai faƙalar suna ba ta sai ma'aiki Allah ce fala idan ma'ana shikenan ba za ta tsare ba qala malikun qala hisham qala urwatu ƙalar aisha na hannun wa su kuru zalika mu muna ambatan haka mu muna ne muna ambata haka fali mai yuqaddimu nasu nisa'akum in kana zalika la yanfa'uhum kun ne ko me yasa mutane suke gabatar da matansu in haka ba zai amfanar da su ba la yanfa'uhum ba zai amfanar da su ba walau kana alladhi yaquluna da abinda suke faɗa na cewa tsawaful wada wajibi ne la azbaha bi min aktsar min sittati alafin ra'atin ha'idin da sama da mata dubu shida sun waye gari a amina duka kowace tana zaune tana jiran ta tsarki kullum wannan kada a fadar kowanne su ta riga ta yi tsawafin ifada a ba wace tsawafin wada ba an gane kuwa a'a wato abinda yake aisha take cewa wanda take da gida ne ta taso sai mutane suka gabatar da iyalansu nan da nan sai mutane suna kai mata a gurguje a gurguje je su yi tsawaful su je su yi tsawaful wada an fahimta da kyau mata da tsarar suka yi tsawaful ifa ifaba sai ga ana gaggautawa a je su yi tsawaful wada saboda ba a san tana gama tsawaful ifaba ka kalli wahala na dawaki sai a ce to ta tarkauta ta ya tsawa tsawafin wada saboda kar haila ya zo an gane mace tana gama tsawafin ifada ba wani hutu sai ga mazajensu suna matsa masu kun maza ku je kamun ka kuda ku da kun maza ku je ku tsawafin wada kun bayan da kyau me yasa suke ce musu kimar su tsawafin wada kata zo ta gama tawaful tawaful ifada ko ce kai na huta sai zuwa jibi na yi tawaful wada na yi tawaful wada da ne kafin jibin sai gabe kaga misali a ce shi ta zauna ta jira ya dauke sallah ya tawaful wada to sai suna gaggautar da su shi maza yi kaddimu kunna suna gaggautar da su shi maza su tawaful mai wada da ranar sun gama tawaful ifada saboda jin tsoron kar kuna wa kuwa jin tsoron kai me karayila ta zo an gane aisha ta ce wata mai sa jama'a ne suke matsa a mata suke gaggautar da su kan wani abin da ba shi da amfani ga mata inda abin da jama'a suke faɗa gaskiya ne me jama'a ke faɗa jama'a suna cewa ai dole ne a yi kawo kun wada to inda haka gaskiya ne sai an cimma mata kimanin dubu shida a population na masu aikin hajji a lokacin ta waɗanda dukkansu sun kammala tawafin ifaba amma abin da ya zauna da su suka ci gaba da kwana a ɗakunansu na mina kawai suna jiran su gama tsarki ne tawafin wada amma mu mun mun ga ga ta nan birtin sun gama tawafin ifaba su bayan tawafin ifaba haila ya zo musu mun ga su rika zama suna jira sun yi wada ba ka biya idan su kawai ka haka tana so ta nuna maka wada ba mai kin gane yanzu ka yi gane ba ko sai na mai ta eh, in tare da cewa kana zalika la yanfa'uhunna haka dan ba zai bai haka da ba zai amfana da su ba eh, ba ba in ce da zaka ce masa wato shafiya ba kun bayanta da kyau in kuma ka fassara shi a shafiya din sai ka kai shi can wajen tawaf ifada ka ce falima yuqaddimu an-nasu ahun me yasa mata suke gabatar da maza suke gabatar da matayensu su je su tsawaful ifada kafin ma su jifan mai kafin su jifan jamra kamar da ita aisha take yi in kana zalika in wannan gabatar wallahi fa'uhun ba zai amfane su ba ta yaya ba zai amfane su ba saboda koda sun je sun yi tsawaful ifada suka dawo suka zo suka jifan in ta gama jifa in hailan ya zo kuma za a ce ta ƙara zama don ta jirayin kenan kaga wancan gabatarwan su je su yi tsawafin fadon ya amfani da su da amfani da su kuke da Allah kun gane fasakun duka fasaran guda biyu za ka yi walau kana alladhi na da abinda suke faɗa na cewa wajibi ne a tsawaful wada ne suke faɗa wajibcin wada tsawaful wada da asbaha minan da an waye gari a garin mina aksar min sittiki alatin ra'atin ha'idin sama da mata dubu shida suna da haila kulluhum kada a fada sun riga sun yi tsawakul ifada amma abin da ya tsare su shine tsawakul wada to amma abin da suke faɗa ba gaskiya bane وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان ابا سلمه بن عبد الرحمن اخبره ان ام سليم بنت ملهام tat rasulullahi sallallahu wa hadar kun gane ko ummu sulaim yar milhan ta nemi fatawan annabi sallallahu alaihi ta yi haila ta nemi fatawa manzo Allah sarwa ta yi haila awwala da ko ta haihu kuna ji istaftat rasulullahi sallallahu alaihi wa hadar ta nemi fatawan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuna ji kuwa ta ya haila awwala da ko ta yi cewa ta faɗa mai ta yi ko ta yi ba da ma a fadar yawman nahar amma ta ce mishi ta yi hailan ne ko ta yi hudun ne bayan ta yi tsawafin idan a fara sai dai tsawafin ibadan ta a wata rana ta yi ranar goma ga wata fa'adina laharu suna ma fakara jet annabi ya mata izini cewa ta bangare ta gaba aikin hajjin ta sun tafi gaba filifan kala malikun asu ta taqidu bi minan duk matan da ta yala a mina tuqimu za ta tsaya a nan mina hatta ta tsufa bilbai za ta tsaya hajjinin ta ya dauke ta yi tsawafin ifada la budda la min zalika dole ta haka wa in kanat a afadat in ko ta riga ta yi tsawafin ifada fa hadar ba'da ifadati sai ta yi haila bayan tsawafin ifaza. faltansarif ila baladiha to ta juya ta koma kasanta fa inna hu qad balagana fi zalika rukusatun min rasul sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ya masa rangwami ma'ana hatta jifa ma za su iya tsallake wani bangaren in dai sun riga sun dai qala wa in hadat al mar'atu bi minan in mace ta hala amina qabla an tufiza kafin ta tawafi al ifada fa inna kariyaha kariyaha ne ko to eh yawa akwai kari akwai karam gane ko yuku basu alaiha aktar ma yuko basu nisa uddam fa inna kariyaha maimaitin ta na wata shine kari kari sunan haila ne abinda ke maimaituwa duk wata karra ke kiru التكرار eh? al'ada kenan game da haila yana da suna da yawa ko a wata, hakan ce watanta jini al'ada da mai hmm? to haka a larabci kariri shi ma sunan me, haka kuma karabu shi ma sunan highlight inda ka raba suna me kawan ka ce ciwonta ko damuwanta basu alaiha me yasa aka ce yuhbasu ba ce ya basu ba eh, da annahu mazin shi yayi ce a habata a habata kadaru bai to mudari sai zama marfu sai zama dubo. mudari sai zama me madmum in ya zama madi ruba'i ne mudari sai kan zanto madumo ne gani amsa hmm? yumusi ba yansi ba an fahimta eh haƙa la'a me mudari insa yukuli ko ya kala'u

a'a anan fa inna karabaha yukhbasu alaiha yukhbasu an wato zai tsare ta shi wannan karbu illa kawai eh, bari zan mu fahimci nan zan zai kuma mu tattauna abubuwa ne guda biyu abu na farko duk lokacin da aka sami kalma wacce take da haruffa guda hudu a fi'ili madanta to fi'ili mudari inta yakan zanto mazmum ko ya gane wannan eh kuna jin wannan kun fahimta kamar me eh kaman kaman ka ce a hasana ya kyautata ko to za ka ce yana kyautawa fa yuhsinu kun fahimta wannan eh tsaya ka ji ka a cuɗa abu kama a karama ya girma ko to ba za riƙe shi ba kun gane mu to sai na biyu shin yanzu wannan wannan wato ahbasa yana kan wazanin zaraba ne ko yana kan wazanin fataha ne kan wani wazani za a ce a habasa bisu ko habasa yuhbasu wanne ne za kan wani wazani ne yake kaman saqafa a atqafa yuskifu za ka ce ko yuskafu eh wanne ne za ka faɗa kan wazanin af'ala yuf'ilu ko af'ala yuf'alu ko af'ala ulu, wanne ya zaka faɗa kan wani wazari yake eh? af'ala yuf'ilu ahbasa yukbisu kun gane ahbasa yukbisu to amma duk lokacin da ya zama fi'ili madi din shi in ya ka samu shi fi'ili din yawa lafiya lau a gajiya to yana ciki ko yana wa salme ɗan jin daɗi kuna ji da kyau in ka sami wato duk lokacin da ka sami fi'ili muzari'i wadda wannan fi'ili muzari'i din sabaqahu fa'ilu fa'ilin shi ne ya rigaye shi kaga asali za ka ce yukbisul harisul mujrima ɗayanin jiki da kyau asali za ka ce me yukbisul harisul al-mujrima yukbisul haizu al-mar'ata kaga fi'ili ma fa'ilin ya gabaci wato fi'ilin ya gabaci me Fa'ila. kun gane da kyau wannan tamshi ala yanki ala salikati amma in ya zama fi'ili din shi ya gabace shi wannan sai kai mashi an ta taftahu ma qabala akhir an ta yi taftahu ma qabala akhir in ya zama fa'ilin ya raga zuwa kaga a nan wurin ina fa'ilin kariyu sannan sai me sai fa’ilin to a irin wannan yanayin za ka sanya wa ma ƙabala akirihi sai ka sanya mata fatka kun gane ko yuftaku ma ƙabala ish ku ma ƙabala akirihi kun fahimta

a'a ba bina'un lil majhuli bane bina'un lil majhuli ba ambatan fa'ili kuma katala kin ga sulasi ne shi kuma wannan kalmar muna magana ne kan rubai kun gani ita wannan ahabasa harfa nawa ne eh to ahabasa yake ce yuhbisu fa'ala wa af'ala yuhbisu ahbasa yuhbisu amma ƙa'ida in fa'ili din shi ya gabace shi in fa'ilin shi ya gabace shi za ka sanya wa da harafin wato harafin da ya zo kafin harafin ki na karke ka sa masa mai sai ka sa masa fata in ko ya zanto ya gabaci fa'ilin shi to sai ka sanya masa kasara kun fahimta sai ka sawa abin da ke ƙasan kafin ka yi kasa bai kasara kun fahimta ku je ku samu shataratu ta ba na farko ne muke yi ba sami shataratu ta tafin sarfu fa in ina so na ce muku magama da da da wai karfe ɗaya na za mu tashi ina da jana'iza akwai sarkuwa ta Allah ya mata rasuwa yau kuma duriyar karatun ne kawai ya sa na tsaya na amma yau da safi sha ɗaya ɗin nan an yi aka yi jana'izar ta za ka iyali na wata da fa in kariyaha yukbasu alaiha kun gane da za mu ce Kariyu ha alaiha kun fahimta Kariyu ha alaiha amma inna kariyaha an kun gane ko basu alaiha li taqdim fa'il ala al fi'l kun gane da kyau fa inna kariyaha kaga fa in kariyaha shi hailanta basu alaiha shi zai tsare ta aksaru mimma yukbisu nisa'u yukbisun nisa'a addamu eh ina ga na faɗa ba eh me yasa sai yanzu bayanin yi fito duk bayanin da ne muku fito da magariya ga faɗa muku ba ilimi na faɗa muku ba eh na ce muku in fi'ilin in fa'ilin ya gabaci mai fi'ilin to yuftahu ma qablu akhir yuftahu ma qabli akhir yuftahu ma qabli akhir in kuwa aka samu fa'ilan fi'ilin shine taqaddama an al-ish an al-fa'il kun gane yuksaru ma qabli akhir to gashi anan wurin kaga in ka ce kariya nan kariyuha shine fa'il mun gane ko shi ke mahallin fa'ili a nan gurin wawo mudafin sawatun mai mudafin ilai ku bi yukubisu fi'lun mudari'un marfu'un fa'ili shi ya daga ya mai sai ka ce ku yukubas an gane ko alaiha aljaru wal majrur fi muhalli nazm maf'ulun bi kun gane alai har ku jarrin mabaniyan ala sukuni wa kuma huwa mudafun هذا ضمير متصل مبني على السكون في محل الجر بألا kun gane ko wal jarru wal jar wal majrur fi muhallin nasbi wa fa'ulin اكثر مما تو يحبس النساء كاجا يحبس فعل مضارع مرفوع عن النساء مفعول به الدم با فاعل مرفوع كون كو مقدم على فائل مرفوع مؤخر عن an fi ilimi, kun gane ya sa zai zanto a akan saliqai sai ka ce ya su nan ko ba za ka ce ba za ka ce ya basu ba kun gane da kyau mu je malamai ba nawo ne kuke ko wani abu babu fidyati ma usiba min at-tayri wal wahsh babun da zai magana dangane da kuna ji babu fidyati ma usiba min tsairi babin da zai magana dangane da wato fansan ma usiba abinda aka sama min tsairi na me na tsuntsu walwash da dabbobin daji kun gane in kuna son nahawu kan mizani kowane irin kamus da inda ake amfani da shi in ka samu muktaru shaha to ne za ka sami li'irabi na sarfu kun gani jamul ta arifin kalmomi ne wani lokaci ma ya kawo maka hotuna kun gani kun bai fahimta amma in ka sami muhtar sika karamin kamus ne shine wanda in ka samu lafazin sakafu za ka zance ya kufu ne ko ya kefu na rake ce na rasa gani to sai me muhtar sika shine zai faɗa maka za ka ce ya kifu ne ba ya kufu ba kun gane ko zai faɗa maka ga wazanin da babin zaraba yake ko ko babin fata ko babin mai zai faɗa maka ya ce min babi kaza amma al-mu'jamul wasif zai fassara maka ne kalma ce kawai kun gane da ta to mai dan kokarin ya hada shi ma kun bai kai wancan din ba shine jawhari a cikin tajul lugha wasu yahul arabiyya tajul ايش لغه وايش wasu yawon arabiya mu jamul wasil ba za ku samu wani abu na batun tasrifi ba kun gani sai dai fassara mai in kana son ka san wani abu na tasrifi a abin na dictionarin larabci wanda za ka ɗauka to ka gane wannan ilimin ma'ajin muhimmin in ba haka ba da ankal wato sai ka je kai yi tashan wahala in ba ka san ina ne zan nemi ka zaɓa kaman ka ɗauki kitabu ta ne ka ce kana son ganin aiki bayanin aikin hajji ne kawai a kakin kimo alƙawarin mafit sharhin kitabu tawi wace kadiyya ne wata ba aka yi maka aka ce a batun aikin hajji ko batun tsarki da sallah harkar fikin kun gane kyau shi ke da aka kaɗa ko tesirin azizul hamid ka kinkimo kana abin ga to ka ga <laughs> jama'a za a ce ka shirki kake yi baka ba kai baka ba san inda ba aka dosa ba tukuna da Allah kun gane komi sai ka san ina ne ya dace kai ne ina ne ya dace kai ne ba ko kuma ya zanto wata matsala ta tajwidi shi ke na a ganka da alfiya kawai <laughs> to haka ne abin yake duk abu kowanne da inda za ka ci almuzikir na suyuti shi almuzikir nuga ce yadda ka san ka ce yadda ka san ka ce mukama ara, haka almuzikir yake manyan kalmomi ne kawai da bayanan bayanansu alkalimatu sa'aba alkalimatu dalaba su ne ya tara Sai kawo kalma ɗaya daidai yake da wannan littafin na عشان هيك فكه فكه اللغه واسرار العربيه kun gane fiƙin loga ko ina nan dan mujalladi ɗaya ɗin fiƙin loga wa asrarul arabiyya kun gane shi ma kalmomi ne yake kawo maka mu je a gurguje نادى باب فدية ما أصيب من الطير والوحش باب بيان فانسان تأذن دا أكا جمرة ونيكو أركابة من الطير تكين تنسعي والوحش لدبو من دوا مي وحش وأبيا فانسان حدثني يا عن مالك أن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب خذا في الزبوئي bi shi umar dan Asabi ya yi hukunci in mutum da ya kashe kura azzabu shine ne duk wanda ya kashe kura sai ya bada rago in ga kura a harami ka kashe sai ka biya ne rago saboda ayan nan da ta ce minkum muta'ammidan wa jazaa'u mithlu ma qatala minan na'am ya يحكم bihi zawa nan ko wa fil ghazali dangane da barewa me ghazal barewar dawa barewa ta me barewar dawa don barewan kala biyu ne akwai ta gida akwai ta dawa to ghazalu barewa ta dawa kenan duk wanda ya kashe barewa ta ina ta dawa zai biya anzir bunsuru me ya an zo duk wanda ya kashe barewan dawa to malamai za su yi biya gunsu wa fil arnabi dangane da zomo bi al arnab bi anaqin gane ko zai biya kyalla kyalla kun san kyalla kyalla jar akuya an gane jar me ita eh, jar akuya ita ake ce mata kyalla kyalla a hausa ana ita ce jar akuya matashiya an gane ko ana in ka kashe zumu to za ka ba da akuya kyalla kyalla wa filiyar dangane da yanyawa, yawa kun san yanyawa yawa eh na kurege ke ina wannan mai ramisa da yawa eh? sun ya zo rami kudi yake yi sun ya tashi kun gane sun ya tashi zai rami na hudu ko yi su barkatai duk zai bubbusa rami ne gidan shi ɗara ɗaya ne amma hanyar da ake bi a je gidan yana da yawa inda ake bi a bi na da yawa can zai randa tsakiya nan za ka buka can za ka buka saboda masu farautar shi ne ke musu wannan dubara a eh, shi ne yarko ɗan in ya yi su da yawa to zai faffata su da yawa in ya faffata da yawa to sai je ciki sai kwanta in ya kwanta dama zai yi haƙa guda ɗaya zai yi gina guda ɗaya sai ya zo dab da zai kulle zai kwanta in masu farautar shi ba mu sani wannan magana ba dangane da harkar munafikai ta eh? yawa to in ya fura mai kaman guda biyar ɗaya ba zai ƙarasa ta ba in duk kun kun saba ga kun tuktushe ko ina to inda bai ƙarasa ba sai ya koma sai ya ɗan ƙarasa gina ya dai ga kura ta tashi ya sa ina da fara kamawa kun gane in ya fi nan ya ga sun toshi ya bar can dan da suka gane shi masu barauta ya sai duk wani rami auren sai sun toshe don ya duk sun toshe mashi dama yana da wata hanya barauniyar hanya fara ɗaya ya haƙa ya kusa ɓullewa zai bata haka sai dai su can suna da sun toshe suna ta bin kwara ɗaya wanda ya sun mashi shi ma suna haƙe yana haƙi sai ya ƙara ta kawai da ya ƙara za ta bai kuma suna fai idan kai kura ta tashi waɗannan ramukan ana ce musu nafi kawo me ake ce musu a larabci ramukan yanyawa su ne nafi kawo. daga na aka tsago sunan munafiki aka ce munafik saboda shi munafiki bai rami da kuma munafiki in yi rami goma akwai ɗaya bai gama fita ba ba za ka taɓa ganin ta ba munafiki haka yake ba ka iya kama munafiki in ya kaso shi nan kaso shi nan kuna da wata buga wanda zai ƙara sa ya ana ce ma ramukan yarbo yarbo yan yawa kenan shine kuke ce shi eh duk malaman mu a zaure mu yan yawa suke fassara mana mene yan yawa an gane ko kurege ke an fahimta to in mutum ya kashe kurege kun fahimta to zai ba da jafra jafra shi ne bunsuru bunsuru ɗan wata hudu shi ake ce mai jafra duk wanda ya kaga ba kaga akuya ai tafi shi daraja shi yasa aka ce zaka bada kalla kalla ni kalla kalla in ka kace zuru macen akuya matashiya in ko ka kashe kurege me zaka bayar eh jafra ne jafra eh bunsuru dan wata hudu وحدثني عن مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين ni mun ni da wani abokina mun yi kudu kan dawakai guda na biyu na sabiku ila subratin saniya muna gudu ne ni da shi muna yin gudu an gane ko muna yi muna harbi na sabi ku anan wurin gasan harbi ne musabaka ce ta me ta harbi ila tun zuwa ga wata hanya na saniya sugura wata ikkaba hanya karama a tun wada ɗaya daga cikin hanyoyin shiga makka fa sabna sabyan sai muka samu barewan gida azzabiyu wannan kalma mun baro ta a baya barewa ta ina alkazalufa sai muka hambari wani gida wa hannu muhrimani alalin dun yara yarabe da aikin haji fa ma za tara me kake ganin mu yi fa kala umar sai umar ya ce mai rajulin ila bi ya ce ma wani mutum yana gefen shi ta'ala zo hatta aha kuma ana wa har mai hukunci ni da kai mu haɗu mu bi mai masa hukunci mu ce ga abin da zai baya. kala sai ya ce fa haka ba alaiki bi an sai hukunci cewa za a ba da mai ja akuya ba haka ba su biyan da umar da wannan mutum suka ce sai mutumin ya biya ja akuya suru ka zance sai ya biya ne fa wallan rajulu ko ya kulu mutumin da yazo ya tambayi umar sai biya yana cewa haza amirul mu'minin ku kalli wanda wanda wanda shine shugaban mu'minai la yastati wa an yahkuma fi zabyin ya kasa yin hukunci dangane da barewar gidan da aka kashe ya ce ga abin da za a bari ya kasa faɗa shi ma ba wani cikakken malami ba ne wa an ce shi ne shugaban kasan irin tsegumi na jama'a ko hatta da a rajulan ya kasa shi ne sai da ya kira wani mutum ya hakumu ma'aku ya haɗu ya kaya shi shi kaɗai ya kasa yi shi na ganin wani umar kaman bai da ilimi ya kasa shi ɗaya fata biya umar sai umar ya ji maganar kaular rajuli wannan maganar mutumin mutumin yana yi da shi yana nuna umar da kiki ne wai bai da ilimi ya kasa fada'ahu umar sai ya kira shi fasa ala sai tambaye ya ce hal ta tsara suratul ma'idati shin kana karanta suratul ma'ida kala da mutum ya cewa ah, ne la ban karanta kaga da gigi shi da bai ma karanta kara ta ji yana so ya ce ya ce wa umar da gigi wai ya kasa abu sai da ya gayyato wani ka ta haka wani lokaci dalibi yake in ya ji ko kai waya ko kana tambayan wani kaga shi fa ya kasa kun gane sai ya fara yi da kai annaka taqra suratul ma'ida kana karanta suratul ma'ida da ce a qala la ban karanta qala umar ce fa hal ta'rifu hadha ar-rajula to ka san wannan da haga na kira na ce zo ma ne? Allah bai haka ma'i wanda muka haɗu muka hukunci tare da ni da shi fa qala la mutum yace wallahi ban san shi ba ka ko malamai ma bai san fa qala umar yace law akhbartani annaka taqra suratul ma'ida da ka ce man kana karanta suratul ma'ida la auja'tuka barban da sai ne ma rauni da duka sai na ji ma ciwo da duka sun makala sai umar ya ce inna allah tabaraka ta'ala ya qulu fi kitabi kai da kikin ina ne baka zan allah na cewa littafin shi ba ya hukumu bihi zawa aka ce ba su ba ba su adalin aka ce ba zawa me zawa eh jami'i kuma azwatu aka ce musanna ne zawa adalin masu adalci biyu in ji Allah ya Allah ya ce masu adalci nawa malamai biyu Allah ya ce in ko hajjin baligal ka abaci sai baka san ayan nan ba dan kaga na kira shi yawa ne ni dai din sai in yi amma Allah ne ya ce na mutum nawa an ta dalla ihdahuma zakira ihdahu ma al-ukhra to ai ba dai ba wai dan ba zan iya ne ba wa hadha abdurrahman ibn auf kuma wannan da kace baka san shi baka san shi wanda na kira mu zo mu haɗu ne babban malami ne abdurrahman dan auf ne ta zo ta fi ga ta ne ba za da ke gobe ba ga kuma ai yayi hakuri kun gane ko ga wato sai kai ta hakuri in kana karanta waɗannan abubuwa za su za su yi ta lallashin ka irin waɗannan kisan za su yi ta lallashin ka da hoton masu hota da na jahilai kun gane da kyau ta jahilai da ɗalibai ɗan gaggawa bai ta kara karya wayoyin gangan bai nuna ba ake cewa ko bai tafasa ba zai kone wallahi bai san komi abu waɗannan ba bai iya komai ba a wani da nan ya saddara ta saddara kawala an ta'assala to irinsu in kana karanta ne shine za ka yi za ka kai ka kai sai sallar lashinka sun tuna an dade ana samun irin su yan wai hawa ya ne masu yi da malamai وحدثني عن مالك عن عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة ya kasance yana cewa duk wanda ya kashe saniyar jeji saniyar me? sunan saniyar jeji fauna ke ba fauna an gane saniyar me ba haushe kan ce fauna saniyar sake eh mene eh sun ji kama da ƙauna ai kusan duk su ne muke ce musu ƙauna me ya ƙauna haka ne galibi aka ce shanan bauna ita ake ce mata ne su su waɗannan shanun to a takaice duk kaji duk wanda ya kashe saniyar mai daji galibi za a ga malamai sukan ce sanuwar daji bauna ake ne wala Allah ba sa kai waɗannan ba dabbobi ne shararru ba wafi shafi minar diba'i dangane da a shafi minar diba'i dukkanin wata barewa wata ta mai girma kwatankwacin akuya shatu mai za a bayar akuya وحدثني عن مالك sa'idin يحيى بن سعيد an سعيد بن na انه كان يقول في hamami makata, dangane da tamtabarin makka idza qutila shatun in an kashe su me za a bayar eh akuya kai tantabar Fakala malikun fi min ahali makata, yi kuri mu bi hajji a wuli ya yi harami da aikin hajji da mai, ku fi bai ta yi firahun min hama mai a gidansa kuma kun gane akwai firahun min hama mai ‘ya’yan wato ‘ya’yan tantabarun makka, shila su ne shila ku? ɗan tsakin fira ana masa yin a ce afra ya'yan tantabaru tantabaru ko kaji ya'yan su da ke mai fira ko ka ce mai afra ma za ta kulu li afra in bi zo nasabin a halal mawasifa la ma'an wala kadari ahabasta ahabasta fajidakum fil qala'i na'imati a na'imatan wasu tuka ne da wannan mai yawan dukan mutane da hutsaya tuka ne ne na hutsaya ya cewa kuma dan hasau umar dan hassab shi kwatsai a ya zambaci uwan shi ya zambaci uban shi ya zambaci kan shi kowa ya zambata to da ya zambace wasu sahabbai sai umar ya kama shi ya daure shi da ya daure shi Shi ne sai yana ba umar dan Hatsari wasu baituttuka cikin baitutukan ne yake cewa ma za ta kulu li afrahi bizi zi akhalal ma'asibi la an wala kari yace me zaka cewa ma za ta kudu li afrah afrah ya zaka cewa ƴaƴan shila ƴan tsaki so ake abbara su da cewa ƴan tsaki ƴaƴan shi na gida waɗanda su ba za su isa ma da kansu da ruwa mai kyau ko ruwa ma mara kyau ba ka kuma tsare babansu da zai iya ba su abinci shi eh? ce a hasin ilaika salamu ya umaru ya yi ta wasu in baitutuka a adam kun san baitan da ya kamata ce kun san waɗannan baitutuka eh? kun san su ba Ba a shahi dai kaga lafazin a afra da ya zo nan shi yake nufi wa fi baitihi firakun min hamamin da 'ya'yan shila 'ya'yan kuciyoyi na ina 'ya'yan tantabarun makka firakun kaga 'ya'ya ƙanana kenan fa yukulaku alaihima alaiha sai ya rufe su fata mutu sai suka mutu tunda ƙanana ne fa qala arati an yabdiya zalika an kulle farqin bishati kowane ɗan ƙanƙani sai an bada akuya me me me farqin ɗan tsako ɗan tsako na ɗan ɗan tantabara da ya tsare su na maka tsako an gane shi ne farkin shi shi ne me tsako an gane ko shi ne alaikum salam ai shi abiya ba ba da kuskure da ganganta sai ka biya ai da kayi da gangan da ka yi kuskure duk sai ka biya ba ba daga kafa kun gane ko duk sai ka biya fa yuqlaqu alaiha mutu fa qala arabi an yabdi zalika an kulli farqin bi shati qala malikum lam adal asma'u anna bin na'amati na'amati ti manake kun gushe ba ina ji dangane da jimunu idza qatala al muhrimu tun bai harami da aikin hajji ya kashe jimuna badana tan sai ya biya biya ya biya kuma kala malikun ara anna fi baidatin na'amati in mutum ya fasa kwan jimina ba da gangan ba ushara samanil badarati sai ya ba da kudin wan over ten na kudin rakuman hadiya sai a kasa kudin rakuman hadiya guda na sai a ce ba da daya kwai ɗinta kawai ya masa me yasa kama ya kunu fi janinil qurrati kamar yadda yake faruwa a tayin ya mace ya ya wata ba baiwa ba yanzu wata mata ta dauki ciki a cikin ta wata mace hindu tana da ciki cikin nan da wasu wata ɗaya wata biyu ba duk wanda ya barar wanda ya zubar mata da wannan cikin ko ya mata duka ko ya kaɓe ta a wakin ko wani abu sai cikin ya min ko ya mata wani allura sai cikin ya zube kun gane gurratu zai ba da baiwa aiko to haka zai bada me zai bada baiwa Guratu abdun awwali da tun cewa aka zai bada baiwa kowa ko namiji ko mace wa kimatul gurrati to ita kuma baiwa kimarta hamsuna dinara dinari hamsin ne dinari na baiwa kudinta nawa ne wa zalika ushuru diyati a ummihi wannan dinari hamsin ɗin na baiwa ai shi ne one over na diyan uwan yaron da aka zaura ciki lai duka malamai wato ɗa ba siya shi ne kawai ba siya su yanzu jama'a in mutum ne kisan kai zai biya diya zai biya dinari hamsin su goma ira-ira ira dinari dinari ɗari biyar hamsin su goma na wani dinari ɗari biyar shi ne biya hawa nan goyi duk biyan da ka ake manna a matsalaci in ka ji an ci ne biyar miliyan kaza to dinari hamsin so goma dinari ɗari biyar dinari na duk wanda ya kisan kai in ka kashe namiji ko in kashe mace nawa ne biyan ka dinare ɗari da yanzu mutum ba kisan kai ne ba mace ce mai ciki cikin nan bai kai ma lokacin haihuwa ba wata ɗaya wata sai ya zubar sai aka ce to ya ba da baiwa to ita kuma baiwa di kuɗin baiwa ko bawa di kimarsa dinare hamsin ne dinare na kenan kamar dinare ɗari biyar ɗin can ne aka kasa goma aka ce ya biya kashi ɗaya a madadin ya rufe ciki an gane inda ba suke ya zubar mai cikin ya kashe to da ne za a ce biya to yanzu mai kashe mai cikin ba ya zubar mata da ciki sai a ce ya kasa dinare ɗari biyar ɗin nan goma ya bada ha ɗaya ya ce to kamar haka yau in jimuna mutum ya kashe zai biya kiman jimuna cikakkiyar in mutum ya kashe jimuna jimuna na tafiya tun cikin tun tun maka zai kashe ta aka ce zai ba da lahuma madada aka ce zai ba da ne duk wanda ya kashe jimuna zai ba da lahuma kare da duk wanda ya kashe mutum zai ba da dinari ɗari biyar duk wanda ya kashe raƙuma jimuna zai ba da raƙuma kun gani wanda ya kashe mutum zai ba da dinari ɗari biyar wanda ya kashe tayi ciki da ke cikin cikin wata ƙwan da ke cikin ta, wanda ya kashe aka ce a kafa masu ɗari biyar ɗin nan zogo mai ba da ɗaya to yanzu wanda ya kashe ƙwai ɗin jimana ko kafa masu badana ɗin nan goma ya ba da ɗaya ya san akan wancan to Allah ko gane yadda walibai suke shi ne kala malu kai ka ce wa imam maliku bai da ilimi hauka kake giyan wake ka sha eh an kwanto ka a turu ne kala maliku ma Ku ya ce ara na fi baidatin na'amati ni ina ganin duk mutumin da ya fasa kwan ya lalata wa dumuna kwai ushira samanil badanati ya ba da ɗaya bisa goma na kuɗin raƙuma kama ya kunu fi janinil kurati kabe da kasan in mutum ya zubar wa ya ba baiwa ba da ciki gurra zai ba ta ne ko ya ba da bawa ko ya ba da shi ne baiwa bace to wa kimatul kurati kiman gurra din nan ai hamsin ne dinarin kun gane dinari hamsin ne wanda dinari hamsin wa zalika ushur diyati ummihi uwan wannan tayin da ya zubar in ita ya kashe sai ya ninka dinari hamsin din nan so goma ai kun gane karatun wa kulli shay'in min nusuri minan nusuri aw al iqbani aw al buzati aw rahama fa innahu saydun yuda kama yuda saydu idza qatalahu al muhrimu wa kulli shay'in fudiya fa fi sigarihi mislu ma yakunu fi kibari ya ce wa kulli shay'in minan nusuri lafazin an nusuri jam'i ne na nasru jam'i ne me ka ce nasru da fata ta nuna ko ka ce nusru da zama ta me duk ana karantawa a haka kun gane nasru ko nusru kuma ana nufin shabuwa me nusru shamuwa to an nusuru fa shamuwowi halalai ne ya zama kuma yana da jam'i ba ka san wasu akwai abin da bai da jam'i kamar rijiya ne ne a wajen rijiyoyi wannan da to a kufa a kukutu ga wallah baya da jam'i kai ka kirkiro shi an gane shamuwowi an gane to duk wani abu na me na shamuwa an gane ko awul iqbani lafazin al-iqbani al-iqbanu jam'i ne na aqab jam'i ne me aqab aqab kuma na nufin belbela kun san belbela hmm shi yake ce me yana nan wani farin tsuntsu ne in ana huda a gona a ga yana bi da tarakta an gane shi ake jin belbela to duk wani abu na shamowi ko na belbelu kun fahimta awul buzati awul me albuzati jan'i ne na albazi jan'i ne na me eh albazi albaziyu ba albaz ne ba albaziyu ne in za ka yi mijami ya kace me albuzatu kun gane mai albazi me albazi a kudinta Shi ne me a kuturu kuna jin ana aku kuturu ko Shi ne albazi ya ikisi na albuzati mace wata albazi shi ne me aku ku za aku mai surutu sunan shi mai a albaziyu albazi sun zaɓi mai zan yin ce a kukutu kun gane ko tsuntsu ne shi ma dai in baka san shi ba kawai tsuntsu ne yana da ɗan surutu haka kun gane awon raham awon au arraham arrahama mamnu'un min as-sarf ne ke za ba a ce awar rahmi ba matsayin maturo ya ka ce awar rahma kun gane ko arraha da kha'un mai dogo jam'i ne na rahma rahmatu rah ba akwai rahmatu kun san wannan rahma akwai kuma mai rah rahmatu zalbe kun san zalbe eh dogon wuya da kuma gashi a baya ko to shi ake tana mai to a nan kuwa kulli shay'in minan musuri dukkan wasu abubuwa cikin shamuwowi wal iqbani da belbeloli belbeloli da yawa belbelu yawa belbelu wal buzati da aku war rahama da zalbobi fa innahu zaidun yuda kama yuda saidu dukkan waɗannan aka farauce su to ana biyan su irin yadda ake biyan kayan farauta idza qatala kul muhrimu in mai harami da aikin hajji ya kashe su an gane ko wa kulli shay'in fudiya fa fi sigarihi duk abin da za a biya fansan shi fa fi sigarihi mislu ma yakunu fi kibarihi to abin da za a biya a manya irin shi za a biya a kanana wa inna ma masalu zalika misalin wannan masalu diyatul tulkurri sabiri wal kabiri kuna ji wato abinda ka biya a ɗan tsaki shi ka biya a babba kaka ce ai jimina karamin jimina ne na kashe a aika kamar mutum ya kashe jinjiri ne da ya kashe magidanci duk diya ɗaya ce yanzu yaron da aka haife shi wanda ya kashe shi sai ya biya dinari nawa ɗari biyar in gane ko ya biya ne ya biya dinari ɗari biyar kun gane ko na wajen hmm? fahuma dukkansu fafi sigari misu ma ya kone fi bayi wannan ma misu misu da zalika misu da diyatul kurre sagiri ɗa wanda yake ƙarami warka bin da wanda yake babba ai kaga diyansu ɗaya ne fa ma bi manzilatin wahida duk ɗaya ne sawa'un duk abu ɗaya ne babu fidyati man asaba shi an al-jaradi wa kuma muqlimun babu fansan alaikum assalam na eh sai an biya diyan sai an biya diyan kwayayen waɗannan abun duka illa kawai misali yadda za a yi kun ga an ce in ka mutum duk abin da kashe za ka biya diyan ko don haka kashe kwai diyan abin da za a kashe za a biya na uwan za a kashe kwanta sai a rawa goma yawa da kashe kun gani babu fidiyati man asaba shay'an min jaradi wa huwa muhrimun babu fansan mutumin da ya samu wani abu ya kama wani abu na fari ne jara alali ya rame da aikin haji haddathani ya ya an malikin an zai zaid ibn aslaba anna rajulan jaa ila umar ibn al-khattab wani mutum ya zo wajen umar fa qala ya amiral mu'minina inni asabtu jaradatin ni kam na kama wasu fari na faffaɗe wasu fari bi sauƙi da sanda ta wa ana muhrimun alal ya rami da aikin haji fa qala umar umar ya ce a tsakin qabdatan min ta'amin ka ciyar da damki ɗaya na ina mai tafi ɗaya na abinci za ka bada Wa an malikin an an na rajulan ja بن سعيد ان رجلا جاء الى عمر an jara datin katala ha قتلها mai tambaya dangane da farin da ya kashe wa kuma muhrim yaron da ake da faqala umar ka Abin umar ya ce wa ka'ab ta'ala zu hatta na hakuma mai hukunci faqala ka'abun ka'abun yace dirhamun ya biya darka mai kawai kun gane فقال عمر لكعب سي عمر يفتي وكعب إنك لتجد الدراكيما ai nan da nan kai za ka iya samun dirkamomi da yawa cikin waɗannan dirkamomi ɗin sai a fitar da guda ɗaya ma'ana umar ya tabbatar da hukuncin da ya ne dirkamomi ba su da wahalar samu kun gane sai wata karin magana ya ce latamratun khairun min jarada wannan karin magana ce laraba suke latamratun khairun min da rada wato abinci ya fi fari ko abinci ya fi kuɗi wadda da ya tabbatar da abin da abu ya yi cewa hukunci ne na gaskiya babu fidiyati man halaka kabala an yanhara babu fansan mutumin da ya aski kafin ya yanka wanda yake fara yankan kafin aski ko aski kafin yanka eh yanka sannan a yi aski to yanzu wanda duk ya askin kafin ya yanka zai biya fansa حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزاردي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن اجرته انه كان مع رسول الله مكرما يا كسان تاتم aikin Allah ya حرمي da aikin haji fa aza kullu qamlu fi ra'atihi sai kwarkwata suka dame shi akan shi me alqamlu eh sai kwarkwata suka dame shi fa amara ku rasulullahi sallama an ya halika ku ma'aikin Allah ya ce ya ci gashin shi wa qala sun salasata ayyamin annabi ya ce kai azumin kwana uku au ata'im sittata sittata ish ko ka ce da miskinai uku mutaini mutaya mutane shida kowa a bashi gudu biyu kulli insanin awin tsof da shakin ko kuma ka yanka akuya au ayya zalika fa'alta ajza'a an kadu wanda ka yayi da haka Allah ya ce wala tahluku ru'usakum hatta yabluga al-hajju mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'atihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk ba haka Allah ya ba Allah ya karku atti gashin kanku hatta ya gal hadiyu mahillahu har sai an yanka abun yanka gadi ji akara wakalla Allah cika a cika sai an yanka ba ma'ana sai an yanka ka na ake ne ba sai an alci yake yanka ba in ja Allah kun gane sai ya ce amma fa man kana minkum maridan wanda bai da lafiya cikin ku au bihi adam min ra'si ko kwarkwata sun sa shi a gaba fa fidiyatun to askin kafin yankan in yi aski kafin yankan kawai abin da zai fa fidyatun min siyamin sai ya azumi nawa ya azumi uku gashi au sadaqatin ko ya bada sadaka ya ce da miskinai shida kowa wa shi mudu au nusuk ko yanka akuya kan gane haka Allah ya ce وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد بن ابي الحجاج an abi an ibn abi layla an ka'ab ibn ujrata anna rasulullah qala qala lahu la allaka azaka hawamuka annabi yace tayu Hawamu hawamuk asali alhawam kwari kenan kwari sune me alhawamu kwari to amma kaga ana rufin kwarkwata tayu ɗan kwari din nan kwarkwata sun sa ka gaba fa qultu na nace ya rasulullah fa qala rasulullah sai ma akin Allah yake ihliqra asaka wa sum salasata ayyamin ka ake gashin kanka sai ka yi azumin kwana nawa eh sai ka yi azumin kwana uku au a tsa'in sittata masakina ko ka ce da mutune nawa eh ko ka ce da mutune shida au yunsuk bishatin kun gane ko ko kuma ka yi ka yanka akuya ko ka yanka me ko ka yanka akuya ga Allah kun gana hausa ko ka yanka ne ko ka yanka akuya Wa an malikin وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني انه قال bi شيخ شيخ بسوق bi بالكوفه wani tsoho ya bani labari a kasuwan burmu a garin kufa a ƙasan kufa an kalu bin ujira annahu qala ja'a ni rasul sallama yace ba akin Allah ya zo mani wata rana wa ana anfuku ta haka kitrin kitrin li ina hura wuta karkashin tukunyan wasu abokaina me kitru wa qadim tala ra'asi wa likiyati qabla da kaina da gemu na duk kwafata lokacin ba wanka ba ba sabulu ba ba detergent ba wanka so ɗaya ake a mako ba mako ba fa hada bi jabhati annabi rike riga na na tsuguna ina wura wuta sun makala ihlib hada sha'r annabi yace shara wannan gashin wasu salatata ayyam sai ka azumin kwana uku aw asimi sittata masakin ko ka ce da miskinai sittin sa ka kullun ayar qur'ani ne yake fasara ta hadisi kaga a can kawai an ce kai sadaka kawai kai yanka an faɗa abin da zaka yanka an faɗa abin da zaka yi sadaka amma anan da ya aka ce kai hatta azaman an faɗa adadin mun gani ba mun gani minkum maridan aw bihi adan da zabi fa fidyatun min siyamin an fada adadi aw sadaqatin an fada aw nusuk an fada duk sunna ce ta shirki ga wa kada kana saba alima annahu laysa indi ma an suku bihi annabi ya san banda akwai da zan yanka shi sa ba bai kawo ta ba ka so zai ce kai azumi uku ko kai me ko ka ciyar kala malikun fi fidyatil aza maliku ya faɗa dangane da fansan da za a bayar saboda kwakwata da mutum ya aski inna al'amra fihi al'amari game da haka anna adan la yaftadi hatta yaf'ala ma yujibu alayhi fidyata mutum ba zai bada fansa ba har sai ya aikata laifin domin an rika samun waɗansu jama'a sai ce kai ga akuya na bayar fansa saboda zuwa gobe zai yi zai yare riga malam ne inda riga malam masallaci ana zai su ba da ana cewa in kana da gawa ta yawan zuwa masallaci ka shi shi shi ka ɗan riga malam masallaci ɗan riga liman zuwa <laughs> to amma dai a taƙaice akwai masu laifin da in ya san zai wani abu da zai wajabta ya bada fansa ko to sai baya kuma laifin ba zai gobe zai sai ma malu kai ce kai haka ba gane bala kamar ka je ka biya tara ne kawai wani in ka bi tara naira kaza ne yan kastiliya in sun kama ka kabuwan wai taron dubu ashirin ne sai ka je ofisin kastiliya kawai nan nan wajen yan dasa salamu alaikum alaikum salam a area kuma da lafiya na zo biya tara ne mai kai eh zan yi ne zan zan biyo mu ne gobe in ce ko taron kamar da ziki zan bi gobe An gane ba malu bai a kan a yaka an gane da kyau wa innal kafarata inna ma takunu ba'da wujubiha ala sahibiha sai faran kai ne take wajaba wa annahu yadau fidyatahu haythu ma sha'a wannan abin da aka ce yi na guda uku nan ko azumi ko kaza yi inda yake so in yanka ne je yanka inda yake so in azumi ne je azumi inda yake so in sadaka ne ma je ba wadanda yake so bi makkata aw bi ghairi hannal biladi da a ban ko a makka ba kaga in hadiya ne dole ina zai saboda Allah ya ce mai baligal ka'abati kun gane kaga baligal ka'abati Allah ya ce dole a makka amma in waɗannan fansan ne ba fidiya ba lalai a makka ba hadiya ko dole sai a makka an gane ko hadiyan baligal ka'abati qala malikun la yasukku lil mukrimi an yantifa min sha'rihi shay'an imam malik ya ce kar me harbi da aikin hajji ya tsige wani abu akan shi wala halikahu kai ya aski wala yuqassiru kai ya saisaye hatta ya hilla har ya warware shi illa an yusibahu adan fi ra'si sai in ƙwarƙwata ta dame shi fa alayhi fidyatu sai ba da mai kama amara Allah ta'ala kabe da Allah ya umarni wala da ko an a zafara bai kamata mutum ya yanke kumban shi ba farce wala yaqtula qamlatan kar ya kashe wata ƙwarƙwata. wala yaqruha min ra'sihi ila da kai ya fije ta zubar da ita a ƙasa haramun ne dole ya bata akan kai wala min dildi kai cire ta daga fatar shi wala min saubi kai cire kwarkwata daga rigan shi fa in tsara hal mukrimu in me harama da aikin hajji ko umara ya cire kwarkwata a riga ko a kansa ko a wani min dildihi aw min saubihi fal yut'im hafnata min ta'am tuce da hafna na abinci kun san hafna hafna ka gan shi na Takunan hannaye guda nawa sai ya haka kaga muddin na biyu ke haka sai ya cika haka shine hafna an gane to kunji na abinci kala malikun malikun ya ce malikun sarai eh inda ya da har ta fada kasa sai ya ga ai yar gata ce ita in ka riga ga sai ya fiya banza ba a kashe sauro sai ya biya da maka kowa lokaci da sauro lai kun sauro in ka yare biyu a kashewa kan ka je ka sa maganin sauro in ka biya ka iya lullaba eh wala akwai sauro akwai sauro a maka sosai eh, eh. Eh, wani lokaci duk da yake a harami dai babu saboda a harami na'urori ne kala-kala a harami ba ka taba jin sauro ba amma in ka shiga cikin gari eh, in ka shiga ya taba kana a wani anguwa can ba ne sai yake da harami kamar daga nan ne ka ce za ka je kaduna kaga akwai akwai tazara to akwai sauro sosai amma a nan harami saboda a ciki ma wani lokacin haka wata iska kawai tana to wani chemical ne hatta irin warin zufa da sauransu na jama'a to akwai wata na'uran da take tusar da wannan warin kuma ta kashe shi da irin cututtuka tun da jama'a sun haɗu wani anan bashin shi ma akwai cuta wallahi akwai wasu injina waɗanda suke buso wani irin hayaka ya haka za a gani yana tashi yadda kasan eh, irin ana sanyi yadda ka ga buja kawo muji to yana kashe wannan kuma ba a ko kudan nan ba a ga yana kai kowa an gani za a gan su ba ita kuma kwan suke yi ba mai harami da aikin hajji masu gyaran gari ne kawai suke mun gane ko ina wajen a baya kuma duk abin da ke in cikin ma'abota daga dagai ne ba ga al'alƙalbul alƙal dukkan wani dabba dabba ba kaman sauro ba ba irin su guda ba muje kala maliku maliku ya ce man na tafa sha'aran min an mutumin da ya tsige wani gashi cikin hancin shi amin ibtihi ko daga hammatarsa a witsala jasadahu bi nurati ko kuma ya shafe jikin shi da wani da mai mai nura mai ne na man zubar da gashi manyan aski ne kaga ko yanzu akwai askin da zaka shafa ga eh, mai da zaka shafa ya zubar da gashi ko to duk wanda ya shafa wani mai ga ya shi ya dube au iya haluku an shajjatin ko yi aski saboda rutsi da aka yi mashi kun san shajja me shajja firati ya akan shi lidaruratin saboda wannan lalura sai sa ya aski aw ya haluku kafafu ko an tike shi li mawdi'il mahajim saboda ya dan gyara wurin da za a mishi kaho ko inda aka mishi kaho ko ya gyara inda za a sa kaho ko ko kudimin alali ya rabu ya harbi da aikin hajji na tin yayi haka ne da mantuwa aw jahilan ko da jahilci bai sani bane inna man fa'ala shay'an min zalika duk wanda yayi wani abu cikin haka fa alayhi fidyatu fi zalika kullihi sai ya bada fansa gaba daya kaga wannan yana nuna maka wato wato da kuskure da gangantar ɗaya ne kun gane ko na da eh? wala baki lafu an yi halitta mawuzi al bai kamata shi a aske inda za a mishi kawo ba wa man jahila fa halaka asan duk mutumin da ya jahilci sai ya yi aski saboda bai sani ba kabala an yarmiyar jamarata kafin ya jefi jamara, ita da ya ba da fansa babu ma ya falu man nasiya min nusukihi shay'an babu wanda ya manta da wani abu na aikin hajjin shi sai ya manta da wani abu yanzu ya zai yi mun gane ko حدثني an عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني السختياني أيوب السختياني عن سعيد بن جبير an abdullahi ibn abbas qala man nasiya min nusukihi shay'an duk wanda ya manta da wani abu cikin me au taraka ko ya bashi falyukrib daman kun gane ko bayan kawo fa nusuk aikin hajji kun gane ko aikin hajji yakan zo da ma'ayin yanka amma a wurin wuce hajji ne ala ayyuba la adari kala taraka aw nasiya na manta me yace ya ce ne tana ko ya ce ne nasiya kala maliku wa ma kana min zalika hadiyan duk abin da yake hadiya ne fala yakunu illa bi makkata saboda Allah ya ce hadiyan baligal ka'abati wa ma kana min zalika nusukan duk abin da yake kuma yanka ne na dabba fa kunu haitu ahabba sahibun nusuki duk inda ka so sai ka je ka yanka amma in dai hadiya ne sai dai a makka babu jami'il fidiyat babun da zai magana dangane da duk wani abu da ke da alaka da fansa qala malikun fi man arada an yalbasa shay'an min athiyab allati la yanbaghi lahu an yalbasaha wa huwa mukrihun ma maliku ya faɗa dangane da mutumin da ya so ya sanya wani abin da bai kamata ya sa ba alhali ya rabi da aikin hajji au yu kasira sha'arahu ko kuma ya saisaye au ya masa tiban min gairi darura ko kuma ya sanya turare ba tare da wani lura ba liyasarati mu'unatul fidyati alayhi shi ya ce zai haka ne saboda saukin ɗawainiyar ba da fansa shi mai kuɗi ne na an ce ba da fansa shi ko nawa ne zai iya bayarwa kun gane ko da haka kawai sai yana tayin abubuwa na sabo don ya ba da fansa saboda shi ya ga yana da iko ya iya bayarwa wa alaikum salam na sai mun gama kitabul hajji eh Eh, to in mun samu lokaci abu ne mai kyau mu ya kaɗan kun gane abu ne mai kyau mu ya kaɗan amma ko manta tsarin karatun namu asali ma mun ɗan sauka ne kan shi dai saboda na lura yanayin yadda muka in muka ce za mu ta tafiya ɗin a yadda muka shirya karatun asali cewa muka za mu yi jilisa takwas mu sauke wannan da haka irin wannan karatun kawai yana neman ne a fafasar 'yan kalmomi kawai 'yan tsaurara haka sama sama to sai na fahimci inda mun tafi a haka to kamar ma ba yamma wadda ba kun gani saboda shi kuma irin wannan karatun yana bukatar dama karatu mai faɗi kafin ma a zo wannan da da zama dama an tattake buka ɗin a wasu karatuttuka ɗin daban misali in mun zo ke tabal hajji dama can kafin ka zo kan wadda kai ka ƙware ka goge kan aikin hajji ba ka da buƙatun abubuwan nan an dukkan mu kowanne aka tuntuɓa a nan ya san yadda ake aikin hajji sai mai sai kuma mai sai kuma mai sai kuma mai duk da ma kowa kafin ma a zo karatun wadan ya iya wannan ma aka zo kawai dan abin da yake bukata dan irin dan al'ibaratu jami'a haka su ne kawai za a dan warware su sai a wuce to amma da na lura cewa akwai fa bukatan akwai waɗanda an ce in an je aikin hajjin da ne ake fara sai mai sai mai ma ba za su kawo shi ba kuma suna ajin kun gane to shi yasa na rika dan da bayanin haka to in ko muka ce sai mun kai ga siffantawa misali a ce yanzu da muka baro littafin sallah mun tsaya da muka siffanta sallah muka zo azumi muka zo duk abin da za mu zo sai mun tsaya mu siffanta shi to abin kuma zai ƙara tsawo kun gane amma dai ina tsammanin ah, irin ɗan bayanai da muka yi kawai a dunkule in an je aikin hajji ga inda za a sauka sannan ga kaza sannan ga kaza abinda kuma ya kama ma mun siffanta shi din kamar daura ihrami kamar irin zazzagawa na ka'aba din zai wadatar sauran karatuttuka kuma da akan yi irin karatu na musamman ma'ana karatu da akan yi a masallaci da sauransu to waɗannan sai a haɗa da abin nan kuma ƙarke daman ga marji'i na suna so in nuna muku wannan littafi manasikul hajji gan Mala ko bala albani ya rubuta komai yadda ya sifatu salatin nabi ha kuma ya wannan manasikul aish manasikul hajji wal ta tilke ta wa sunnati wa da salaf wasarar da ma alhaƙan nasu biha min albida manasikul hajji aikin hajji wal ta umra a cikin qur'ani da sunna da asar na magabata sannan zan koro maka abin da jama'a suke kawo a ciki kuma na bidoyi da ya rubuta wannan gashi sai zo ya sharhin shi sai aka yi mai falillahi alan nasi hajjul baiti sharhu manasikil hajji wal umrati lil albani kun gane ko bi sahihi al khabar wal asr wal asr wal nazar kalame jabta faharuddin ibn zubair bin ali al muhsibi kulliyatu dirasatil qada'iyya wal andima jami'atul ummul qura makkatul mukarrama shi kuma wannan malamin sai yazo ya mai? ya sharhin abin duk da albani ya faɗa don ka karanta waɗannan za ka iya abin da muka haɗa da kuma ɗan bayanan da muke yi kun gane ko to kun ji amma a yanzu abin target ɗina a gurguje shine mu samu koda daga nan zuwa karfe biyu mu kammala kitabul hajji in mun zo karatu na gaba sai mu tayi kitabul jihadi sai mu tashi me kitabul jihadi don ko ba da lokaci insha Allah kasa da awa ɗayan Allah ya yarda Allah zai taimake mu insha Allah mu gama eh? yawa qala malikun في من أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو مكرمه wanda bai kamata ya aikata ba alhalin mai. au yi sha'ara ku ko kuma ya kasar mutumin da ya sa rigan da bai dace ya sa ba ko kuma ya saisaye au masa tsiban min gairi da darura liyasarati mu'natil fidyati alaihi yi haka ne wai saboda shi yana ganin dan an ce ba da fansa ai ba wahala قال لا ينبغي لعاد أن يفعل ذلك وإنما أرخص فيه للضرورة an yi rangwami ne na lallura. wa alaman fa'ala zalikal fidiyatu amma duk da haka in mutum ya ganganci ya haka dan? za a ce ba da fansa kun gane ma'ana kan mutum ya wani aiki na da aka hana da gangan ba don lallura ba wai saboda in ya yi fidiya ne dai ko to shi ke kawai malami ne a ɗauke shi aiki na koyarwa ko wani aiki a ce to kun ka zo karfe takwas da rabi za a ɗauke da dubu ɗaya to ba dubu ɗaya wani hatsi ne gobe kawai zai zo haka ya ce kai ne kai eh, haka wasu ila malikun an alfidiyati min as-siyami aw as-sadaqati aw an-nusuki asakibuhu bil khiyari bi zalika aka ce ma maliku yanzu wanda zai bada fansa na azumi ko na zakka na sadaka ko na yanka zabi mutum zai ya zaɓi wanda ya ga dama ko ko akwai wanda shari'a za ta ce mashi shi dole shi zai yi wa man nusuku ma'ana ko sai in ba zai iya azumi ne ba sannan sadaka sai in ba zai iya sadaka ba ne sannan yanka wa man suka sannan in zai yanka me zai yanka wa kam wa kam ta'amu sannan in zai bada abincin kwatankwacin yaya zai baya wa bi ayyi muddin huwa wani muddu zai yi amfani da shi wa kam siyamu in zai yi azumi to guda nawa zai yi wa hal yu'akhiru shay'an min zalika am yaf'aluhu fi fawrihi zalika shin zai iya jinkiri bayan ya aikata aikin da aka hana wanda ya wajabta ya bada fidiya to zai iya jinkiri daga ba zai fi diyan koko nan take da ya gama aikata wannan aiki da aka hana ya aikata nan take ne zai bada fidiyan duk wannan tambayoyi ne ake yamma maluku kala maluku maluku ya ce kullu shay'in fi kitabillahi fil kafarati duk wani abu da ya zo cikin qur'ani na kafara in dai an ce kaza au kaza to gane ko fa fidiyaton min siyamin au sadaqatin au nusuk to in dai an ce au fasaki fasahibuhu mukhayyarun fi zalika to wanda aka ce masa wanda duk abin ya shafa yana da zaɓi ayya shay'in ayya shay'in ahabba an yaf'ala zalika fa'ala duk abin da yake so yi cikin waɗannan uku zai zaɓa yi. qala wa amma nusuku fashatun amma da kace in zai yanka me zai yanka akuya aka ce yanka wa amma siyamu salatatu ayyamin azumi kuma na kwana uku zai yi wa amma ta'amu fa yut'imu sittata masakina abinci zai ciyar da miskini ne guda shida da kulli miskinin mutane bil muddil awwal mudun farko muddun nabi sallallahu alaihi wa sallama قال مالك وسمعت بعض ilmi ya kulu idara malikun المقرم shi'an in mai harami da aikin hajji sai ya ce ko wani abu fa a saba Shi'an an sai da lam yuridku to shi kenan sai ya samu wani abu na kayan farautar bakka amma fa shi ba shi yana fata ba abin da yake jifa daban abin da ya samu daban ya yi misin target ne sai dutsen ya fada kan wani abin da ba shi ya nufa ba an gane ko fa yusibu saydan lam yuridhu fa yaqtuluhu sai ya kashe shi inna alayhi an yafiyu kaga duk da kuskure ne dole sai ya biya fansansa لأن العمد qata fi zalika bi manzilatin sawa'an da kuskure da gangan inda wajen ba da mai duk ɗaya ne kamar da na faɗa muku ɗau kala maliku ma maliku ya ce fil ƙaumi yusibuna na asai da jami'an dangane da mutanen da za samu wani abin farauta su da yawa sai su make shi su duka ne suka make suka make zomo daya ko kun bukuri mu da alhalin sun yara da aikin hajji hmm? Hmm? ina لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء to wakazalika alhalalu haka ne na gani sannan wanda bai harami da aikin hajji ba yarmi fil harami shay'an sai shigo harami shi ba mai aikin hajji bane amma sai shigo harami sai ya tefi wani dabba wa yusibu saidan sai ya samu wani lam ya jefa wani abin daban sai ya samu dabba kuma ya kashe shi fa yaqtuluhu sai ya kashe shi inna alayhi an yafidahu ya biya fan san shi da anna al-abd wal khata fi zalika bi manzilatin sawa dan da tsaye ne qala malikun fil qawm yusibuna sayda jami'an hukum wanda za su samu abin ga su samu wani dabba su kashe alalan su harami da aikin hajji aw fil harami ko kuma suna cikin harami kala ara anna ala kulli insanin minhum jaza'ahu mutane ashirin suka kashe dabba ɗaya kowa sai ya ba da fansan wannan dabba ba za a ce fansan shi abu kaza su yi kuɗi kuɗi su haɗa ba a'a ko gane ba kowa sai ya biya kiman abu guda ɗaya in suka kashe me aka ce za su in suka me aka ce za su kashe su bada badana su bada da in su ashirin za a kashe jimina ɗaya kowa sai ya bada siwa sai ya bada badana za a haɗa badana ashirin ke an kai ne ku kamar mutane goma ne su haɗu su kashe ma baba ka yi kuɗi kaya sun zo hmm. kowa sai ya biya dinare ɗari biyar dinare ɗari biyar ɗin nan wajen miliyan ashirin da wani abu ne na mutum ɗaya kowa wan bai wan in sun kai su ɗari kowa dangin shi sai sun zo kawo kaya sai ka ji alat zai <laughs> kasuwa a wasu hona kawai ya ta wuce addu'a <laughs> kun gane eh ta eh, gaba ƙarfin kuɗi za ku samu ba kuma gada an gane ko kowa sai ya biya kowa sai ya biya an gane ba za a ce a haɗa ne kawai dinari ɗari biyar su su kuɗi kuɗi su haɗa ba haka za a yi ba dukkansu ne kowa sai ya bada kun gane ko in hukum eh, in hukuma alaihim bil hadi in an masa hukuncin za su biya daya. fa ala kulli insani minhu hadiyan kowanne sai ya bada hadiya wa in hukuma alaihim bis siyam in an masa hukuncin za su azumi ne kana ala kulli insani minkum siyam kowanne sai wanda azumi misal zalika alqawm yaqtuluna ar-rajula yarajula al-khata kaga hada kawai mutane ne su kashe wani mutum da kuskure mutane da yawa sai su kashe wani mutum amma da me kaga ba kashe su za a yi da kisa ne katulu khata'in ne me za su bada fara kafaratu zalika zai zama kafaran wannan ita ka raqabatin ala kulli insanin minhum Kowanne su ya yanta baiwa aw siyamu shahrayn mutatabi'ain ala kulli insanin minhum ko kowannen su sai ya azumin wata biyu a jere kala malikun malikun yace marra ma sai dan wanda ya jefa wani abin farauta aw sadahu ko ya farauta wani abin farauta ba da ramji ji tamra bayan ya gama jifan waɗannan aljamratu salata wa shilaki ra'asi ya aske gashin kanshi gaira annakum lam yafis sai dai bai da wafil ifaza ba inna za jazaa'a zalika sayyid to zai biya sakamakon wannan abin farauta din لأن الله تبارك وتعالى قال وإذا أحللتم فصادوا الله دان الله ياتي إن كن وروري هذا منكم غبا ديا kun fitar daga cikin aikin hajji nan da ya ku daman ku farauta wa man lam yufid duk wanda bai yi tawaful ifaza ba faƙada baƙiya alaikin basu tibi wani nisa bai warware harami ba tun da ba dama ya taki mata ba dama ya sa turare hala malikun malikun ya ce lesa alal mu fi ma ƙasa amina shajiri fil harami shaikun wanda ya harami da aikin hajji dan ya yanke wata bishiya duk da dai an hana a yanke to ba a ce su yayi wani abu ba zai biya komai ba walam yablugna anna ahadan hakama alayhi fi shay fi shay'in ba wani malami da muka ji an ce yayin hukunci dangane da wanda ya yanke wata bishiya cewa ya ba da wani abu kun gane ko ba mu samu wannan ba wa bi isa ma sana amma kuma tirda abin da yayi in ji wa kala malikun haramun da yayi amma ba za a ce biya fansa ba ma maluku ya ce fil ladhi yajhalu dangane da jahili bai sani bane auyan si siyama salatata auyan sani auyan sa siyama salasati ayyamin fil hajji ko ya manta da azumi uku da aka ce ayi a garin makka A bakwai in an dawo gida sai ya manta da ukun makka din auyan mur auyan marazu fiha ko ya rashin lafiya ya kasa yin azumi uku din fala ya sumu ha ta yaqdumu baladahu ba zai yi azumin ba sai ya dawo gidan garinsa qala liyukudi to abinda zai yi sai sai ya biya hadaya in waje da hadiyan in ya samu hadaya wa illa in bai samu ba falyusam salasata ayyamin fi ahlihi sai ya azumi uku in ya dawo nan gida ya bako ba in ya dawo gida wa sab'atun ba'da zalika ya kara bako kuma bayan wadancan uku babu jami'il haddi wannan kuma babu zai magana dangane da abin da ya tattaro aikin haddi gaba daya haddathani ya ya almalikin anabi shihabin an isa salata عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس بمنن ما يكن الله وترانا كو يزو من يتيا حكا يا تيا ني دن جماعة تتنبي أبين دسكي سونا الدين والناس يسألونه mutane suna tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa jaa rajulun fa qala lahu ya rasulullah sai wani mutum ya zo ya ce ya ma'aikin Allah lam asqur ban sani ba fa halaqatu qabla an anhara sai na aske gashin kaina kafin in yanka kawai ban sani ba ne aski kafin in yanka alhalin Allah ya ce wala tahliqu kuma hatta yablughu al-hadaya hadiyu masillaha kun gane da kyau faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'ati Allah ya ce kar ai aski sai an yi me sai an yi yanka an ga eh sai an yi yanka to sai gashi ya zo ya ce ya rasulullahi ni ko ban sani bane ni jahili ne ban sani ba ban san karatun ba kawai daina na ya yi aski alhalin ban yi me ban yi yanka ba ya tambayi ma'aikin Allah kun gane ko ba kana saba sai ma'aikin Allah ce in har je kai ka wala har je kai yankan da ba kai ba ba komai sun maja abu a karu wani mutum ya kara zuwa wajen ma'aikin Allah ba kala ya rasulallah lam wani har to kabala an arbiya shi kuma wannan ya ji ya yanka ne kafin jifa wanda ya ke bara yi jifan jamrat ɗin nan guda uku ko kowa a yanka to shi sai ya yanka sannan ya dawo ya jifa sai ya yanka kafin ya jifa ba kaga shi ma yake kadimu ma haƙƙu hutta a kai kala irme wala haraj je ka jifan ba komi kala fa ma su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an shay'in quddima wala ukhira ba ai ma ma'aikin Allah tambayan wani abu da aka gabatar ko aka aka aka gabatar ko aka garin aka jinkitar ba illa qala fa'al wala haraj sai ya ce aje ai ba komai kun gane ko yasa in ta kade ma haka rubuta akan ne a zance mafi kyau da sa Imam Ahmad dan Hanbal ki akai ba komai ma Maliku ne ce duk da haka sai an yi fansa shi ma Maliku ya dauki hadisin nan dangane da waɗanda ba sani bane ba da gangan suka yi ba amma inda gangan kai sai kai ne kai amma nikiya ma suka ce kai ko tuwon ma kai kai yanka saboda sabbin dari'a wa ne an malik an nafi an abdullah ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza kafala min gadwin aw hajjin au umratin Abdullahi dan umar ya kasance in zai dawo daga wani yaki ko zai dawo daga aikin hajji ko zai dawo daga umara yukabbiru ala kulli sharafin yakan yi kabbara duk in yaje hawa duk in yaje hawa sai ce allahu akbar min al-ardi duk wani hawa akan hanya salasa ta kabiratin yakan yi kabarbari uku sun mai kunu sannan sai ya ce la ilaka illallah wahada la sharika la lakul mulku wa lakul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun صدق الله وعده ونصر عبده وحزم الاحزاب وحده to wannan addu'a yake karantawa duk in ya yaje zai hawa kuma wannan hakwanin gobe a mota ne a babur ne a keke kake ko a kafa in ka je za ka ci hawa ka ga sai da kamar da ita ke yaku gugu gugu can kake kai sai fa gare da take a wani kamar da sautar to sai a ji kana cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kai kafar bari na sai ka sai sai ka fara sai ka ce ayubuna ta'ibuna hamiduna sajiduna haka sai kai ta waɗannan kan barbari har sai ka je ƙarshe mun gane ko la ilaha illallah wa la sharika la har ka je ƙarshen watan nan addu'a ga fassaranta la ilaha illallah wa la sharika la ba abun bauta da gaskiya bisa zanta sai Allah la sharika la lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir duk mun gane na ayibuna muna masu komawa ga Allah me ayibuna ta'ibuna muna masu tuba abiduna muna masu ma Allah bauta sajiduna muna masu sujuda ne rabbina hamiduna kun gane ko muna masu godewa Allah sadaqallahu wa'adahu Allah ya gaggata alƙawarinsa wa nasara abdahu Allah ya taimaki bawansa wa hazama al-ahzaba wahadahu Allah ya rushe rundunonin kafirci shi dai ba ta da ya samu wani mai taimaka mashi ba wa haddathani an malikin an ibrahim ibn uqba an ibrahim ibn uqba an qurayb ibn mawla abdullah ibn abbas an ibn abbas anna rasulullah marra bi imra'atin ma'aikin Allah ya wuce wata mata waƙiya fi fi mahafatiha fi mahafatiha wannan mata tana shigifarta kun san shigifa mahfa al-mahafatu shine shigifa kun san shigifa waye san shigifa shigifa shine dakin da ba dakin da ba ne kawai za a yi danni ne a nan a yi danni a nan ai danne anan ai danne anan ai kofa in aka shige rana na dukan kanka eh, ruwan sama zai ke mutum shi ne mahfa suna haka ne kawai don bai ba mutum kariya kan jama'a da gan shi to wata mata sai ta danyi shi gifarta sai ta ce ciki tunda ba an yi ne don ya tara rana ba an yi ne don kome eh? ruwan sama ba igiba ne kawai don dai kaɗan samun kusurta kusturta ko za ka canza kaya ko wani abu haka to shi ne mahafa shigifa an gane ko ah, haka faƙila laha sai aka ce mata haza rasulullah tana cikin shigifarta aka ce ke ce Allah fito fito ga manzo Allah zai wuce fa aka zat bi ai sabiyin sai ta rike damatsan wani yaranta damtse damatsan shi guda biyu ta kama hannayen shi don shi guda biyu ta rike kun gane ko kana ma a yaron yana ta da ita ne faƙala sai ta ce alkaza hajjun ta daga damatsan yaron nan haka ta daga shi sama annabi ya zo zai wuce a wata ruwa a cikin musulun ta fito ne a firgice fakharajat fas'an ko fakharajat faz'atan sai ta fito a firgice saboda ka annabi ya nisa ba ta gan shi ba ta taba ganin shi ba sai ta daga yaron ta haka ta daga shi da damatsan shi ta ɗaga wa aikin Allah annabi ya waigo ya kalle shi ta ce ali ka za hajjun in wannan ya aikin hajji yana da la in wannan wannan yaron in ya aikin hajji zai samu lada ko kuma wannan yaron zai iya aikin hajji shine ali ka za hajjun yaron nan ya iya aikin hajji sai maza Allah ce ni na'am walaki ajarun kwarai zai iya aikin hajji ladan naki ne an gane ko وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي أبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله قال ما رؤى سيسا إن كان دجاما إن كجي مكة ذا غير أنا أنا أنا تروى أي ما سكودي مثلا من نيجيريا duk afirka ba inda ake zuwa da yara aikin hajji kamar najeriya a afirka ne laraba suna zuwa da su sosai yaro ne dan kankani dan Najeriya za a je da shi daga Abuja ko da Kano ko da kaza yaro ne dan tafiti kamar yanzu kamar ko ban bina in akwai kaya ya tattara yara kawai ya tattara yara kawai kowa a je a biya mishi kudin kujera miliyan kaza da kaza za a yarga ne kawai za a ce miliyan arba'in ne kawai ni da yaran gidan duka ya tafi kowa ya je aikin hajji amma waliya azuru an gane akwai zantuttuka kan waɗannan shi yaron za a ije mishi ladan wasu malamin suka ce shi ma za a ije mishi ladan kai ladan naka ne ba sai kuma za a ije mishi ladan in ya girma bai wadatar da shi daga yin haddasul islami ba dole zai yi bayan ya balaga in yana da iko amma kuma za a haɗa mishi da ladan da ya wanda yana yaro an gane to a najeriya ana zuwa da su sosai ma kuwa za a ga yara ƙanana ƙanana an tafi da su aikin hajji an tafi da su umara kun gane da kyau ƙananan ƙananan yara in akwai in akwai kaya ba za ka tsaya wata wata ba ta bi tabi'u bainal hajji wa umrati fa innakuma yanfiyan al-faqr kama yanfi al-kiru habas al-khalil in kai aikin hajji kai umara in kai aikin hajji kai bai kai umra kun gane ko saboda yana hana talauci mu je na na halal mu je da matan mun ce kowa san na halal ake ne na yan ana za a kala maru iya shaitanu man, ba a taba ganin shaitan ba kuwa fi asgaru cikin kaskanci kun gane ko wala adharu kaga aka ce kuwa fihi ba a taba ganin shaitan ba a wani yini wanda a cikin wannan yinin shaitan asgaru ya kaskanta wala adharu aka nisantar da shi shine adhar madhura me madhura ku je ku karanta suratul isra'i mana asiru isra'i wa annan kalma madahura ai mabu'udun kenan ko eh wala ahaqau wanda walakantacce me ahaqar wala yadu ya cika da fushi ba a taba ganin ga dan ya kankanta ba minhu a wani ne fi yau mai arfa ta sama da ranar arfa tun da shi dan yake ba ranar da ya taba walakanta kamar ranar arfa yakan kaskanta yakan nisanta yakan walakanta yakan cika da fushi a ranar arfat wa mazalika me yasa ke yin haka illa limara a min tanazzulin rahamati shi saboda abin da yake gani na sassaukowar rahama an gane wata jawudin lagi an zunubin idan da yadda Allah yake yafe zunubai manya-manya illa ma ƙoriya yau badirin. sai dai irin kaskancin da aka ga ya shiga a ranar yakin badar ila wa mara a yawan badarin wani irin kaskanci ne a ganke cikin ranar badar ya da ma akin Allah ya yi tsinci kai shi ɗan. kala sai annabi ya ce amma ko kadara a jibrila ai lokacin da ɗan ya ga mala'ika jibrilu ya za'u ya mala'ika yana sa mala'iku su sahu sahu me ya za'u yana sa mala'iku su zauna mai sahu sahu an gane ko yana sa sahu sahu an gane ko yana jera wa da sani a nan ya kaskanta ke da an gane ko inda ga aran ne ke faɗin inni ara ma la ta rauna inni a kakun laha rabbal wa da sani an malikin an ziyad ibn abi ziyad maula abdullah ibn ayyash ibn abi rabi'a an talhat ibn ubaidillah ibn karib أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة mafificiyar addu'a ita ce wacce za a yi ranar arfa wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wa daula sharika lahu kun ji in dai ranar arfat ne ni za ku ta mutane wa'azi da wanda yake makka da wanda yake najeriya duk me zai rika faɗa ku ta wa'azi ku malamai kun gane ko وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح ما يكن الله يا شيغا makka shekaran da aka buɗe garin makka wa ala ra'atihi mikfar wa ala ra'atihi mikfar a saman kan ma'aikin Allah akwai kwalkwali kun san kwalkwali dai ko aya hula kwano annabi ya dora kwalkwali akan me mikfar eh kwalkwali hulan kwano kenan annabi ya dora akan shi falamma naza'ahu lokacin da annabi ya cire hulan kwanan ja'ahu rajulun sai ga wani mutum ya zo faƙala sai ya ce ya rasulullah ma'aikin Allah ibnu khatalin ga ibnu khatalin can muta'allikun bi asarin ka'abati muta'allikun ya je ya buya a cikin rigan ɗakin Ka'aba faƙala sama ma'aikin Allah ya ce ƙuƙutulu ku kashe mu ku kashe shi an gane ko ku me kala maliku maliku yace walam yakun yau yawma idin muhriman muhriman abinda yasa annabi ya umarni a kashe shi saboda bai yi harbi da aikin hajji ba wallahu a'lam wato wannan da kake je kaka ce annabin nan in ma ka faɗa ka kai rida annabi mai tausayi ne in ka ce bai tausayi kai rida لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين abin Abinda ya faru ibnu hatsalin din nan da kake jin shi Kan gane ko duk wanda ya san al'adar al'adar zai san waye ibnu hatsalin shi cikakken sunan shi ne abdul uzza me sunan shi sannan sai zo ya rarrabo ya rarrabo sai zo ce ya musulunta sai musulunta sai me sai musulunta annabi ya karɓi musulunci na ya canza mai suna ta mai suna abdullahi aka ci gaba da yin addini da shi aka ci gaba da yin me rannan sai annabi ya hada shi da mai ciwon dabbobin baitul mali an gani su je su kiwo da shi ibnu hada da mai kiwon da yawancin dabbobin bai jimali da wani bawa annabi sai ya ce to kai ibnu hada kai ne shugaban su sai ya sa musu shi a matsayin mai shugaba suka ji ana kiwo da na ibnu hadar sai ya samu wata bishiya kawai sai kwance shi sai ce zai kwanta bacci bawan nan na ke je ɗigo ruwa ya je ya yi farauta ya samo abinci a daji ya yanka wannan abincin ya dafa mashi abinci yi. in ya farka shi zai ta kirki kawai shi zai ta kirki kawai kirki ya zama ya daga ya ne ya zai kun bai ci karatu na farkawa ya waiga gefe guda yana so yin kula kawai na abinci ya gaba yau yawaita ya kira ba wanda lafiya kun da aiki na buga na buga kun samu ruwan ne kawai da za mu wanda abinci bai samu ba kawai da ya fi samu wato ya dube shi don kaje ya bara mai ciki sai ya kashe shi yana kashe shi sai ce musulunci ma kuma an bari Sai dawo makka ya faro madinan ba sai ya gudu ya zo ina sai zo makka sai ya haƙura haka ba ya bar musuluncin ya kamata a kashe shi ba a kashe shi ba an haƙura ya yi kisa ma ku za abin da ya sami ɗan mata kawai da rumawa za ku duk balarabe kashe wani ya sa ɗan iskan balarabe ya sami ɗan mata rumawa rumawa ruwan faransa faransa ruwan rumawa rumawa duk za a sha haka za ka ci musulun suka za su yi waƙarsu za ka suna sufanta su ne su zo su ana ce musu kaina ana ce wata ne kaina in ga an ce kaina ita ce mawaƙiya barumiya a jahiliya in balarabe ya cika ya faɗi to zai tafi ne can tsakanin rumawa da farisawa sai je ya samu wata barumiya barumiya ba farisiya ba farisiya ba larabiya ba larabiya sai zo kawai a sa mushi tulun giya a gaban shi ga tulun giya ga barumiya hagu da dama tana musu waka kawai tana rawa tana juyawa yana shin giya kawai ana tumbele an gane to duniya ta kai ke jahiliya to da ya dawo maka abin da ya ke nan kawai zai ta wajen rum sai je samu wata miya su biyu sai zo a sa mushi jiyan shi kawai sai yana musu na retin siffan ma'aikin Allah suna zambatar shi suna rawa kawai suna zagin ma'aikin Allah suna zamban shi in ya gama shan giyan shi ya tambaye ran shi sai tara jama'a kawai a haɗu ga kaina kun gane kaina tani su biyu ga shi a tsakiya ga jama'a ya tara yana rawa kawai na tumbe ne ana zagin annabi ma ana mushi zamba sa da annabi ya shigo makka ya ce to duk inda ba ga ibnu ibnu ibnu khadali ko kalli fil hilli wal haram ko qutluhu fil hilli wal haram ku bi yawe saboda dama can abubuwa nawa ya fi kisa ya yi kisa ya bar musulunci ya kuma zo yana ne an gane to nan sai gashi duk inda ya je sahabbai suna neman shi da ya gano goyi no ba ba ya rasa ba inda zai ke. no goyin ba ba zai iya koma ba a gudu ba suna an to in an kashe bara ne kamar da halabu sai buwa ku je da ita ku sai shi ware sai ya ɗaga ganin nan na na ka'aba kawai sai ya shige ciki sai ya maka nemo ya buya a ganin ka'aba Ta sabu sun kai sai suka ɗauka cewa tun da ya ji gara mu ba da zai suka je suka faɗa ba akin Allah ga fa ibnu a ƙarƙashin hatsarin can ya je ni laba ina ka'aba Na ya ce uku tudu ku kashe shi kun gane da kyau qala malikun wa lam yakun sama yawma idan mufriman wallahu a'lam inda ya harami da ake hadin ma maliku yana ganin da ba zai haka ba wadda sani an malikin an nafiyan an abdullahi ibn umar aqbala min makkata hatta idza kana bi kudaydin sai da yazo aqbala min makkata aga dan umar ya je aikin hajji a makka kun gane ko ya je yayi umra a makka ya kamo hanya zai dawo madina har sai da yazo nuri ana ce mai kudayd ja'ahu khabrun min al-madinati sai ga labari ya iske shi daga garin madina cewa ana fitina a makka ana yaƙe yaƙe ku za ga ɗan umar bai shiga rigingimin nan ba ko rigingimin duk da suka faru a kankanin sahabbai allah ya gafarta musu allah ta'ala ya dada su an za ɗan umar ya shiga eh to sai aka zo aka ce mishi ana fitina a madina faraja'a sai ya koma makka fada hada makka ta bi gairi ikramin sai ya koma makka kawai ta zama mishi makka ba bai shiga da haramin hajji ba bai shiga da haramin mai shi bai san fitina ne wa haddathani an malikin an ibn shahab bin zun wa haddathani an malikin an muhammad ibn amr ibn hal hal halaka an muhammad ibn imran al ansari an abiji annahu qala adala ilayya abdullah ibn umar abdullah dan umar ya zo wajena in jiwa muhammad imran al ansari shi kuma baban shi yake faɗa mashi kaga da Umar ya zo wajen shi wa ana nazilun ta hatta sarahatin ina zaune na sauka a karkashin wata doguwar bishiya bishiya doguwa mai fadin inuwa ita ake ce mata sarha bishiya ne doguwa mai fadin inuwa ana ce mata mai sarha bi tarike makkata ita wannan doguwar bishiya tana kan hanyar makka ne fa qala ma anzalaka ta ta hada sarhati me ya saukar da kai karkashin waccan nan bishiya mai fadin inuwa faƙultu sai na ce arabtu zillaha babban manufata shine in sha inuwan watan nan bishiya faƙala hal gairu zalika banda wannan manufar taka na ka sha inuwarta kana da wata manufa banda wannan faƙultu la na ce banda shi ma an zalami illa zalika kawai shan inuwarta kaɗai ya shigo da ni ba na sauka ne don in samu lada ba فقال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قال رسول الله ما بايكن الله يتي اذا كنت بين الاكش in ka kasance tsakanin duwatsu guda biyu da suke nan ƙasan akaba in an ce akashabai akashabu al'akashabu dutse ne cikin duwatsun da ke akaba an gane ko to su biyu daman duwatsu ne guda na ana ce masu akaba shani da ake ce masu eh kun gane ko sunayen duwatsun guda jike to annabi ya taba cewa iza kunta bainal akasha baini in kana tsakanin duwatsun nan guda biyu ake ce masu akasha bani sunan duwatsun kenan min minan wanda suke mina nan kusa da akaba suna kusa da akaba ne wata nan za a san su insha Allah nan da kaje wanda faka biyadihi nahwul nahwul mashriq mashriq an gane ko sai ya nuni shine wanda faka sai ya nuni biyadihi ba sai ba sai huri ba me na faka sai ya nuni da hannun shi na hawal mashrik sai kalli bangaren gabas ina kalla fa inna hunaka wadiyan annabi ya ce akwai wani kwari yuqalu lahu surar suraru ana ce mishi me suraru dake shajaratun akwai wata bishiya surrata ta Una na nabiyya kun gane bari ku ji yadda abin yake abdullahi dan umar ne kuna ji ya zo wajen mahaifin muhammad bin imrana al'ansari ne Imran ne? bin wata rana ko da Umar ya je cin mashi a tushen wata katuwar bishiya mai inuwa ita bishiyan kuma tana kasan akaba ne akaba kuma a gefen shi a su duwatsu guda biyu ita bishiyar tana nan tsakani tana tsakiya sai zo ya ci mashi shi kaɗai na zaune Da za da umar ya biyo ta wajen shi ah, a kara kalla na gansu ana nan me yasa ka zauna nan ya ce wallahi gajiya ne ina son shirin ruwa ya ce banda nan ko ba ya ce shi kenan mana fata kun san wani abu banda wannan sai ce to ni na ji annabi yana cewa duk ran da ka tsinci kai tsakankanin duwatsu guda biyu da suke kusa da akaba din nan a nan mina inda bishiyar take sai nuna wurin shi a ga dan umar kun gane ya ce to anan annabi ya ce a wani wuri wannan wurin ana kiran ki sura me ake ce mishi sura a sura a wannan a wurin da ake ce mai sura ko wata bishiya ita bishiyan a ƙarƙashinta a faɗin inuwarta annabawa saba'in ne aka yanke musu cibi a wurin me surra an yanke musu cibi surra nan aka haife su nan aka yanke musu cibiya annabawa na yana nufin nan aka haife su nan aka yanke musu cibiya shine surra me as-surratu eh ko nan da yake surra ta ha eh sabaquna na ibsair kenan sabaquna nabiya annabawa saba'in nan aka haife su yasa in ka je wajen za a ga jama'a an gane da kyau annaba ka faɗin to amma annabi ce a je wurin a zauna ba shi dai ya ce a ƙasan wannan bishiya annabawa na nan aka haife su nan aka yake musu cibiya an gane ko mu je وحدثني عن حد وحدثني عن مالك عن مالك نيكو وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عزم عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب مر بامرأة مجزومة عبد الله بن واتو عمر أن خطاب يوجوت وتماتا قتلوا وتماتا مي وتماتا مي وهي تطوف بالبيت matan nan tana dawaki a Ka'aba fa qala laha sai ce ya amatan lahi ya baiwa Allah la tu'din ta kace cutar da mutane law jalasta fi baitiki da kin zauna a gidanki fa jalasat kun gane kuturwa ne ta fito ciwo na wari tana dawaki tana cutar da jama'a warin kuturta tace ina da ake zauna a gida ki hakura da aikin hajjin nan ko umran nan fa jalasat da zanan ta koma gidanta ta zauna fa marra biha rajulun ba'da zalika baya haka sai ga wani mutum sai ya zo faƙala laha sai ya ce mata innan lazi kana kadana a wanda ya hana kiyin yin aikin hajji ko umra ya ce kake cutar da jama'a saboda ke kuturwa ce kadama ta ya mutu umar ne ya mutu fakar ki fita ki je ki aikin hajjin ki ko ki umran ki to dai ke ta mai kirki ce faƙala sai ta ce ma kuntu li abu hayyan ba zan taɓa masa ɗa'a ina da rai yana da rai san da yake da rai ne mashi ɗa'a wa a asiyahu majitan kuma bayan ya mutu in saba mashi ba kun ga dauna baiwa Allah ce wa jaza ne an malikin annabu balagahu an abdullah ibn abbas kana kudu ma bainar rukuni wal babil multazam abdullah dan umar yace tsakanin kofan shiga dakin ka'aba kun gane ko da rukunul yamani ga rukunul yamani anan ga kofan shiga kaga ga rukunul yamani anan ga kofan shiga ka'aba anan to nan wurin ana ce miki ana ce musu me ana ce murtazab me yake ce mashi murtazab a nan wurin wannan murtazab din duk wanda ya roƙi Allah Allah na biya mashi bukatar shi mujarrabu mujarrabu duk ran da Allah ya kai ka aikin hajji ko umara in ka je ɗakin ka'aba ka tambaye su ma ka kai girman kai ka tambaye waɗannan masu ɗan sa ɗan gwal ɗin nan su rufe a hayatul amr bil ma'ruf ka ce ga Allah ina mutadir kun gane ko ka ce kana son mutadir zai nuna maka za ga tsakanin rukunin lamani da kofar da za ka shiga ɗakin ka'aba a kai je nan wannan dutsen shine mutadir ka je nan wurin ka tsaya kai addu'a ka shafa shara kai addu'a duk bukatan da ka roka Allah zai biya maka ka. wallahi billahi allazi la ilaha illa allah allazi la ilaha ghayruhu babu dadewa Dudu ba auta ya shekara ɗan wani abu ba wani mutum ya yi aure wajen shekara goma bai haihu ba ba tabbata haihu ba ya damu ta damu sai ce musamman zai sai da wani kadara na shi ne je umra ya addu'a baya shawara kun gane shawarwari ne ne ta ba mun dade muna magana da shi na ba shi hanci wannan shawara nan umra sai ce sai da wani kadara na shi ne. ka je murtadin ka je murtadin kawai da a wurin ka ce Allah rabbi la ta zanni farga, ka roki Allah haka kun gane sai ya shirya ya tafi umara sai ya je multazim a can din ma ya bugo min wa yana sauka ni na ba shawarwari na ke tafi yadda kuma tafi yana sauka ya tafi multazim kun gane ya ce addu'a yi addu'a wallahi al'adun bana matan ki tayi suna na ya sa ma yara sunan yaron nuruddini ya fi kuma wata ya wala ta zauka tun samun cikin biya na alatin ina ya ce man ta zauka yan tana zauka ce ya sa ma yaran suna na in ka je nan ko yanzu ko yanzu din nan a kowace ta tafi ko yanzu din nan a da daga makarantar nan ta tafi za ta yin umarani na ce ta je ta addu'a a can tunda tana da dama ma'aikaciya ce na ko wani dalili sai mun bayani sai sai ta fice da kuma na ke roki Allah ya azurta ki da shi ta ganin ki dawo sai ta zai murtabe yanzu ta shi shirya ɗaliba ne nan kuma musulma aikaciya ce kun gane to bari ta dawo in Allah da abin da ta roƙa ɗin nan zai mai sai tabbata kun gane da kyau duk abin da ka roƙa ko wani ka roƙan ba in sha Allah Allah zai biya masa bukata sanawi ne ya faɗa da bayani cikin almajmu kan abin da ya shafi almursada kun gane ko wa ta sanya an malikin an yahya ibn sa'id an muhammad ibn yahya ibn habban annahu sami'ahu yadhkuru anna rajulan marra ala ala abi zabin wani mutum ya wuce ya wuce abu zabin bin rabagat wani mutum ya wuce abu zarin a rabaza rabaza bayan garin madina ne shi abu zarin da kanshi ne ya zaɓi zai ce ba wai usman ɗan affan dai wai ya kore shi je ba shi ne da kanshi kawai saboda ta shi fahimtar abu zarin duk abin da allah ta'ala ya baka dole nan take ka kashe dole nan take ka me shi ne da gaba sai koma raba za bayan garin madina wa anna aba zarin sa'alaku aina turi ya haɗu da abu zarin abu raba abu zarin ya tambaye ina za ka je faƙala arattul hajja ya ce zan je aikin hajji ne zan je ina eh yace zan je aikin hajji fa qala hal gai gairuhu hal me shin akwai abin da ya fito da kai ba wannan ba shine hal na za aka. wannan za a yadda ku faɗi za shi ya bai za'u din nadire me wannan za a yadda ku ai fa fa akhraja fiye da ku kun gane to shine hal na za aka ruhu akwai abin da ya fitar da kai ba wannan ba fa qala la qala yace a aikin hadin kawai qala fa tanifil amala je ka fara yin aiki shine fa tanifil afana ka je ka fara yin me daga kusan da an ce alisti ina ko Ƙalar rajul sai mutum yace fa arabtu sai na fita na tafa aikin hajji ta mutum makka sai da rike makka wa makasu ma sha Allah na zauna gurgurda yadda Allah ya so in zauna sun ma idza ana bin nasu sai na ga mutane kasifina ala rajulin kun gane ko sai na ga jama'a kasifina ala aish sun lullaba wani mutum sun ma wani mutum kamanya sun yi cincirin dokan wani mutum fa za gattu alaigin fa za gattu alaigin nasa kun gane ko mutane fazaga tsat ne fazaga tsat ne kai ba za tu ne ba fazaga tsat alegin nasu ko kuma fazaga tsat alegin nasa wato wurin yi ma mutane a kunci duk sun taru sun rufe abu zale sun yi kunci ana irin a tare a kanka kenan kana tsakiya kamar irin masu wa'azin turmin nan fa'iza ana bi shegin ladi wa jattu bin raba zati da na leƙa sai na ga ai wannan dattijan ne da na ga haɗu da shi a ina ya ne a bazarin yana nufin abuzar kala falan mara ani a rafani da ya gani sai gane ni fa kala kuwan ladi haddasta ka yace ne abin da nake faɗa maka kaga waɗannan su ce aikin hajji suka zo me yasa suka zo kuma suka lallabe ni nan amma aikin hajji koko da wani abu kaga su sun zo aikin hajji kuma sun fushe da wani abin da ba wannan وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج an tambaya limamin ibn shahab malamin ma maliku dangane da istisna'i aikin haji sun sai istisna'i aikin haji mutum ya zo zai aikin haji sai ce ya Allah labbaika Allahumma hajjan wa umratan ko labbaika Allahumma umratan mutamatti'a ga ila sai ya ce in sai in wani abu ya tsare ne ko in ne rashin lafiya ko in ya sa sharadi Allah ne alkawarin zan maka aikin hajji amma kuma inda zan rashin lafiya zan tsaya ka bi aka me shine istisna'i din fa qala ayasna'u zalika ahadun wani nayi wa an kar zalika yake bai kamata a yaka ba kawai ka ce labbaika allahumma hajjan wa umarta. in wani abu ya taso wannan daban amma ka ce to amma fa in kaza ka faɗa haka su ila malikun an tambayi ma maliku hal ya hatashu rajulu li dabbatihi min al-harami shin mutum zai iya ma dabbobin shi ciyawa a harami Shi ne ya tashu shin za ka yankan ma ka ciyawa a harami kana da awakai ko raƙuma ka yankan musu ciyawa fa qala la ma maliku ce mutum ba zai iya ba babu hajjil mar'ati bi ghairi zi mahrami babun mace ta je ta aikin hajji ba muharrami qala malikun ma maliku ya faɗa fi sarurati minan nisa'i dangane da as-sarura kun san me as-sarura akwai asaruriyu akwai kuma asaruratu ko ka ce asaruru da asaruratu asaruru shi ne wanda bai taba aikin hajji ba ha kuma wanda bai taba yin aure ba ana ce mishi ne asaruru da sabon asaruru bai taba yin mai aure ba ko bai taba aikin hajji ba su zaruri kun gane to akwai ma asaruratu asaruratu da sabar wacce ba ta taba aikin hajji ba ko wacce ba ta taba aure ba kun gane ana ce wata me asaruratu daga tsarewa ne a daga tsara abu da tara shi surratun min kaza tari na kaza kun gane as tu minan nisa matan da ba ba aikin hajji ba kaga aikin hajjin farilla kenan za su je su ko allati lam ta hujja qattu in baka san sarwatu ba ita ce ba ba aikin me kuma ce ba ba aure ba ma ana ce mata sarura kamar da wanda bai ba hajji ba ana ce mai saruru wanda ba ba bai ba eh, aure ba ana ce mai saruru ha illam yakul laha zu mahrami wanda ba ta taba yin aikin hajji ba ba ta yi hajjatul islami ba aikin hajjin farilla ba ta yi ba sai kun bata samu wani dan uwanta muharramin ta zai je aikin hajji wanda za su tafiya da shi ba ya kharuju ma'aha wanda zai fita tare da ita tunda kun san asalin tafiyar mace inda ya kai kasaru haramun ne ko sai da wa to in bata samu harami da yake da ikon zuwa aikin hajji fa au kana laha ko kuma tana da muharramin falam yastati an ya jama'a. ma'a ko zama ba ta da muharrami a kusa gaba daya ko kuma ya zama a'a tana da maharamin amma shi kuma ba zai iya zuwa aikin hajji ba anna la tatruk faridatan lahi alaiha fil hajji ba za a ce wai don rashin muharrami ka bar wajab abin da Allah ya wajabta mata na aikin hajji ba fallancin aikin hajji ba za a ce haka ba abin da za ta yi li takhruj fi jama'atin nisa'i ta fita da taron mata sai za ku jira a malikiya akwai jama'atun mustafida taron mata da yawa rifkatun ma'amuna suke ce waje a Najeriya wannan yara yan Najeriya ne rifkatun ma'amuna wajen wagar da aka amince ba amma ba akwai haɗari gaskiya cikin haka wannan mu ne muka ɗauki wannan fatawa mu yan nan Afirka larabawan ba mu harami kura suke mu ma dan anan mijin biza ake mun sha yin bayani kan wannan Allah ya sani an gane ko babu siyamit tamattu an gane wato in ko ba maharami ya tafi taron mata ya isa amma fa anan fa a wani hajji hajjatul islam wanda in za ka koma na in za ka koma dole ya da mahallin ko a maliki amma sai da me. amma aikin hajjinta na farko na wajibi shine aka yi kai ko ba mai ko ba muharrami babu siyanin tamattu'i babun yin azumin wanda ya tamattu'in aikin hajji kun gane tamattu'i ai حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول تاكسن تنا تشيوا الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج yin azumi ga wanda duk ya yi aikin umra ya warware haram ya aikin hajji liman lam yajid hadiyan zai yi azumi ne in bai samu hadaya ba zai yi azumi in bai ma baina an yuhilla bil hajji tsakanin sanda ya haramin aikin hajji ila yau mai arfa zuwa ranar arfa nan tsakanin ne zai azumi uku fa illam ya sun sama ayyamu minas in bai samu dama ba sai ya azumin a kwanakin mina kun gani shi kadai aka yi ya azumi a kwanakin mina bai tabbata in ba haka ba ai ayyamu akalin washin bin ayyamu ne. kun gani wa zikir la azza wajal ba azumi a ciki sai dai wanda ya tabbata وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر انه كان يقول في ذلك مثل قول عائشه رضي الله تعالى عنها da wannan asali imam maliku ya kammala wannan juz'i tammal juz'ul awwal min tanwir al hawaliki sharhu sharhu na alamu wa malik wa yaliqi al juz'u al thani wa awwaluhu kitab al jihad walhamdulillahi rabbil alamin kaga za a tayi kitab jihad sai abu na gaba da a nan damu mu dakata ya ji kamar karfe biyu kuma mun dakata ke nan saboda darura ina so ku daure in ci gaba da lallaba kan karatun nan Allah ya san abubuwa suna man yawa da uzurruka da sauran hidindimu da yawa kamar yadda na faɗa muku ɗazu sarkuwa ta tara su a nan gidan alhaji abubakar mai kalmara albarkawa ya kamata a ce ina can amma wannan aiki la yanaluhu illa man atala bustana wa kharraba wa illa man atala dukkana wa kharraba bustana wa ma ta aqrabu an ilayhi wa lam yashhad janazatan ah da haka na himmantar da abun sosai mai da hankali har mu samu yadda muke abin nan dama ce sosai yanzu gashi mun gama kusan juzu'in farko gane ko na biyu gobe ina da abubuwa da sassafe kaca-kaca ah, tun safe bayan karatu nan da nake da shi na riyadu salihin na tashi <coughs> til muna da wani wa'azi a kowane abokinmu da zai zo mala abubakar baban gwale nan masallacin albarkawa muna ta waya bai dace ya zo ya gani ba a nan kuma nan da ya albarkawa da in an tashi kuma ina da wa'azi a samun can hayin dogo da da da hanci alaran ma kila za ka kana da lokaci ka zo mu zo mu waɗanda muka je kwanaki to shi yasa a gobe lahadin na abubuwa sun yawa kuma wannan wa'azin na nan hayin dogon ya dan dade shi ma babban abin da zai fi mu yi hakuri da abin da ya samu yau sai in Allah ya kai mu makon da zai zo ranar asabar rana ya ce kun gane sai mu zo tara daidai mu yi ƙoƙari mu zo ƙarfe na sai mu fara insha Allah subhanahu wataala amma nan dai mun gama za mu shiga wani kita. sha Allah duk wanda ya ga wannan littafi game da na faɗa muku siya Mana hajji na albani wannan sharhin dai ban tsammanin za ka samu wannan ko su ɗan su ɓandari suna bugawa a kano ma'ana ban tsammanin za ka samu yanzu a nan a kano ko a wani देखो गाय का चल दो दिया ना gaskiya da sai dai suna nufin kawai mace ba za ta yi tafiya ba zai da maharam gaskiya sai karfin gari a rai wasu ba na na? hanya a wani